a bisa karatun da yake gudanarwa a fejin Isha FM na al'ukudu duriya da jawahirul ma'ani kamar yadda aka sani mu jawahirul ma'ani shine namu to amma malam ya ce za a karba ne a yi godiya kuma shi sa za a ji muna taɓa al'ukudu duriya idan da akwai wasu abubuwa da za a yi magana a cikin al'ukudu duriya ana yi wannan tukuici ake ba mala wannan kuma jahiri da ya mana karatu ake ake shi ma bibiya ake bashi amsoshi shi kuma wannan shine kyautar da ya mana muke godiya sau ya ka yan uwa ba tare da bata lokaci ba ga mu ga mala mala assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah baya ga yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da kasancewa a cikin wannan karatu namu mai albarka wanda kamar sai yadda sai yi malam ibrahim salisu muhammad ya faɗa cewa karatu ne da muke yin sa mai da martani da ba da amsoshi ga wato soki burutsu za mu kira shi ko shaci faɗi da wato honorable Lawan Turami yake yi a jiya kenan da haka kamar yadda Saidi ya faɗa wannan karatu mun masa suna da tukuici ta tayammunan wata barrukan, da abin da ya faru a karatuka na ɗan uwa Sheikh Imam Munir Adam Koza da kuma Malam Musa Yusuf a baya. Saboda haka wannan karatu kamar yadda aka sani yau muna yin sa a ranar yau Talata wannan shine zama na goma sha uku kuma yau muna ishirin da uku ga watan Safar hijira dubu da ɗari huɗu da arba'in da shida wanda ya daidai da a ishirin ga watan takwas shekara ta dubu biyu da muƙaddimar mu kamar yadda muka saba cewar shi karatun na Lawan wato kullum da ake so a isar a saƙon karatun shi ne shehunansu ba sa laifi ko da ko a baki suna faɗa amma a aikace karya ba ba za a taɓa gani an ce nan sun yi laifi ba sannan kuma eh malaman wasu kuma da ba nasu ba ko Allah ɗaya suka ce to wallahi sai an zage su ko sun ce Allah ɗaya ne to sai an ce ƙarya suke yi Allah ɗaya ne amma su yadda suka faɗa nasu akwai gyara a ciki duk mai insafi da yake bin karatun to abin da ake yi kenan komai gaskiyar da aka faɗa sai an ce ba gaskiya ba ce ba su koda ta bayyana a cikin littattafan su to a nasu za a wanke maganar a ce daidai ne amma kuma mu a littattafan malumanmu za a bakanta maganar a ƙaryata wanda duk yake bin karatunmu tun daga farawa zuwa yau yake bi da idon basira yake buɗe kunnuwansa yake buɗe zuciyarsa muna zuwa da misalan da babu yadda za a yi mutum ya musa wannan abin da muka yi da'awa so kamar ko da yaushe mukan buɗe da littafin al'uqudud durriya mu bi shi mu ga irin wato katoɓarar da ya buga a cikin littafin gidansu wanda yake gwada cewar shi ba ahali ne na aikin da ya ɗauko ya yi ba ma'ana bai cancanci wannan aikin da yake da'awar yi ba wannan yana gwada haka a yau da za a yi a karatun yau na jiya da ya yi da na ɗauko dama in yayi da daddare ni kuma da safe nake zama gwargwadon yadda hali ya bada yau na zauna in kalla kamar misalin ƙarfe sha biyu na zauna in kalli bidiyoyin sai nake ganin cewar yau da wahala in kama shi a cikin al'uqudud durriya me yasa kuwa saboda ina ganin ai littattafai ne kawai zai ta sardin su cewa ƙa'ida fi kaza yana da littafi ƙa'ida ta littafi kaza ina ganin cewar wannan kawai dai in saurara wanda inda na biya ta rai ma zan iya cewa kawai in tsallake kawai mu tafi jawahirul ma'ani saboda ina ganin ba za a sami wani matsala ba amma eh. kuma lil asaf khaba zanni saboda haka kuma sai zama na abin da nake zato din ba abin da ya faru ba kenan yadda aka saba ɗin dai wato <laughs> ana buɗe karatun aka waye wallahi tallahi ana buɗe ka littafi da farko da za a biya aka yi wata mummunar faɗuwa littafi na farko da za a biya aka wata mummunar faɗuwa faɗuwan nan a nahauci saboda haka wanda suke cewa a yi bayanin menene yadda abin zai kasance muna faɗa ƙa'ida ce mm. ta ta hau ita inna idan sunan da ya biyo ta sunan inna nasba ake masa labarin inna rufa ake masa sai a ce inna Allah alimun inna Allah alimun kaga Allah an masa nasaba shine sunan inna alimu labarin inna kenan an masa rufa sau da haka ita ce ƙa'idar da haka da aka tashi shi sunan innan sai zamana wato ba ma rufa'ar aka yi mai ba ba nasu babba sai aka yi masa kisara eh to ni ban sani ba eh sai aka yi masa kisra sunan inna ga sunan inna sai aka yi masa kisra ba kamar a ce inna lahi ba ko a ce anna lahi eh. to ban sani ba ko akwai wata da ku da kuka karanta ibuna aqil ban sani ba ko akwai wata wata wata kabila ko wata wani wani wata lahaja ta larabawa da take wa sunan inda yake <laughs> masa kisra wai an an annan lahi ai annal aka ce an <laughs> kamar yanzu ka ce annan lahi misali sai aka ce anna mabda'il ilimi anna mabda'il ilimi saboda haka sai a saka wa mutane wannan din bidiyon su daji magana a baki mai ita ya fi daɗi in ji hausawa al'ukudu na na ɗaya Abdulhadi ya ce, Wa ƙa’idatun fi anna mabda’il ilmi ilahi inda nabi sallallahu Alaihi wasallama huwal wahyu wa inda atba’ihi huwal imanu. Ibn Taymiya ya rubuta wani littafi mai suna ƙa’ida dangane da mabda’il ilmi ilahi inda nabi huwal wahyu wa inda atba’ihi huwal iman mafarar ilimin Allah a wajen annabi. daga farkon masa wahayi ne kamar yadda kuma mafarar ilimin bayi game da Allah to shi kuma daga lokacin da suka yi imani da shi ne. Gaskiya ne a makalla na ji ƙa’idatun ji ne na farko. Allah ala kulli Shi ne littafi na farko da aka karanta. to da na ji wannan kuma sai na ce to gaskiya batun in tsallake al'ukuri bai taso ba wannan kamar ma halara ce take min take min gargaɗi ishara in tsaya in bi karatun nan sosai da kyau gashi ana tashi an yi wannan muguwar faɗuwar da ɗaliban na hau su taɓa yabewa ba balle malaman na hau gaskiya ne saboda wannan mun kaga tun a firamare tun a firamare ake yin wannan ai ko ka gani sau da aka sunan inna yanzu ka zo ka ce annan lahi ai Ka ga abu ai bai yi ba misali kwata kwata kai mutum ko bai iya hau ba ya rika ce annan lahi sai ya ji wani abu saboda ai abu ne da ba a taba saba da kaji annan lahi ba kai bizzauki kawai kaga kawai wanda ma a ce Wanda ma ma inna Allahu tunda dai wasali sama ne da inna Allaha eh. da nasuba da rufa da a sama suke. Akwai ɗan taƙarumi kuma ga irin riwayan hadisi, inna alhamdulillahi din nan wata hmm. inna wadda malamai suna da magana a kanta wannan. To in ma da wannan ne sai mu iya kau da kai mu ce ko ko ko ko na hau ne ya motsa ko ko ko ko li'irabi ne ya motsa amma dai a ce anna mabda'il ilmi ilahi gaskiyar magana wannan ya fi yawwa ya fi dacewa ya je ya saka littattafai a gaban maluma ya karatu da ya fito karantarwa gaskiyar magana kenan kullum sakon da muke so mu tura kenan balle ba wai kar ya karantar balle wai ya fito ya kafa kansa wai mai gyara kana irin wannan muguwar harsuwan a arabiya littafi kake karanta ga littafin a gabanka ba larabci kake yi jalan ba ko ba haka ba yanzu al-mulaqab bil himar ai yana yin larabci jalan. to kaga wannan a ce ai jalan yake duk da wannan hausa ce ake tahawis ne ake yi to amma dai ala ayyi halin a ya wannan gwanda wannan dai a ce amma dai wannan littafin mutane ne sun rubuta abinsu kai kuma karantawa za ka yi ka bi ƙa'ida kawai sai ya zama na ana irin waɗannan abubuwa sau da haka abu ne wanda yake abun kai co abun kunya bai kamata a ce ana irin wannan faɗuwar ba akwai irin gyararrakin da wato za a iya kau da kai a kansu kamar yadda muka saba duk sati mukan iya ɗan aje wasu to amma dai wannan ya kamata a faɗakar da al'umma a kansa to sai maɗa'i na biyu Ah, eh, magana kan alfana da alistilam ah, alfana wal istilam ibnu taymiya ya rubutu a kansu to shi honorable ya ja gurin sai zama na muna da ɗan taccewa kaɗan a kai shi yasa muka yanki gurin alfana da al-istilam eh ok a sa bidiyo na biyu yawwa a sa na biyu ba fil fana'i wa qawa'idu fil fana'i walistilami da kuma littafi mai suna Kawa, fil fana walistila ƙa'idoji game da fana'i abin da sufa suke kira fana'i walistilam da kuma haukacewar soyayya ko magagin soyayya da masoya suke shiga zautuwar kwakwalwa saboda tsananin bege ko soyayya ibnu taymiya ya rubutu akan wannan to sannan wa qa'idatun fil ilmi To, abin da ya sa muka yi, muka yi, muka yanki gurin, saboda shi ko da yaushe yana yin da'awar cewar ibnu taymi waɗannan islahat ɗin yana kore su yana sukan su wanda ta ƙarƙashin su ne ake samun hali na jazba da hali na mene da mini, yadda ya fassara fana'i ɗin nan bawa ya ƙare hali ne shin ya ƙare din ne ko bai ƙare ba a hali ne yake zuwa mutum shi kaɗai ba kowa yake zuwa ba sakamakon wasu dalilai wanda shi ibn taymiya din ya faɗi irin dalilan da suke faɗa yana faɗa a wani guri yana cewa fa innahum li fardi zabi qulubihim ila zikrillah ya faɗi cewar wato idan mutum ya faifaye ya isa mutuƙa cikin ambatan Allah fusguwa da ambatan Allah wannan yakan sa mutum a taya ya giba bi mashhudihi an shuhudihi wa bi kaza an kaza wa bi kaza an kaza ya dinga lissafowa saboda haka ya tabbatar da wannan ya babba da misalai to abin da ya sa muka tsaya a nan shine ya kula muna gaya masa ya kula akwai abubuwa a gaba sosai akwai abubuwa na ibnu taymiyyah al-harrani wanda suke makamantan irin wannan wanda shi kuma in ya zauna yana ta timbili yana kare su abin da yasa kuma ko da yaushe muke gaya masa ibnu taymiya mu ba, ba hujja ne ibnu taymiya abun mu ba ba da, da ibnu taymiya da babu a gunmu duk wasu ɗaya ubansu ɗaya ba mu buƙatar sa addinin mu daga nan har lahira muna da abin da ya wadace mu addinin musulunci babu shi abin da yasa muke gaya musu shi mun ga ya fi kowa a gurinsu ne ya fi kowa ya fi ka kawo musu maganar hadisi ya fi ka kawo musu maganar aya ya fi ka kawo musu maganar kowa ibnu taimiya zai taɓa kowa zai yaga kowa su karɓe shi a haka su yadda su mai kwalliya su shafa masa mai saboda baya tabuwa a gunsu to shi sa muke kafa hujja da shi ba wai dan hujjan mu bace ina ganin ana wata munakasha a jami'atul azhar a Sayyid usama al-azhari shugaban wato wazirul awqaf kenan yana cewa ibn taymiya mu anan azhar ba hujjan mu ba hujja bane a gun hujja shehul islam abu zakariya al-ansari da su shehul islam al-imam an-nawawi yace mu waɗannan a azhar mu su hujja a gun amma ibn taymiya ba hujja ne a gurin ba to yadda mm. Said Usama Al-Azhari yake faɗa mu ma haka muke faɗa ku sani muna kafa muku hujja da shi ne saboda shi kuka yadda da shi ba wai mu yana hujja a gurin mu ba muna da komai yawa mu su baye ahlu sunna wal jama'a al asha'ira a aqida a mazhaba malikiya a masharabi na sufa tasawufu to komai muna da shi komai muna da shi mu kuma wani bai isa ya addini ba malaman mu ba bai isa ya addini mu kuma ba malaman mu ba aqida asha'ira mazhabi malikiya wato ɗariƙa tasawufu tijjaniya mm. to waɗannan abubuwan waɗannan aƙida da mazhabi da masharabi to mu kuma za mu mm. cika kurin mutum bai isa ya yi musulunci babu mu ba. Saboda haka, eh haka yake, haka yake, in mutum ya musa kuma sai ya zo mu gaya masa ya zo ya cire mana wani isnadi na musulunci wanda babu ɗayan waɗannan. Ko wanda yake iti da mazhaba, ko wanda yake aƙidan ash'ariya, ko wanda yake harkan tasawuf. a zo a gaya mana wani isnadi na musulunci wanda za a wanda za a kai shi tiryan tiryan babu waɗannan wani fanni na musulunci wanda ɗayan cikin waɗannan bai shigo ba da haka an yi shekara ɗari an yi shekara an yi ƙarni wajen shida ko bakwai ana na bakwai babu ibnu taymiya musulunci yana tafiya saboda haka ba abin ba ibnu taymiya matsala ma ya kawo wa harka addini <laughs> matsala ce matsaloli mana yanzu akwai matsala kamar ka haramta ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam kawai da son zuciya da son zuciya ka hana musulmi ka ce tafiyar sabo ce ko kasar ba zai ba ka kamanta ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ya tafi shan giya ko ya tafi sata wani gari akwai matsala da irin wannan akwai matsala ka dinga ɗaukan sababbai kana danganta su da shirka kana cewa abdullahi dan umar yayi abin da zari'atu ne ila shirki zai iya bayuwa ya tara Allah da wani abu wanda annabi sallallahu alaihi cewa madallan mutum abdullahi annabi sallallahu alaihi madallan mutum abdullahi shi kuma wannan kake cewa wai yana yin abin da wai zai iya bayuwa ya waɗa shirka? Wato malam, <clears throat> ka ga wani abin da ka faɗa shi ya tuna min wani abu da na gani jiya. Na'am. Ashe, ashe ga jizur ɗinta kenan. Na'am. Wato, wani malami ne na gan shi, eh, malami ne zan ce yana yana ko yana karatu a Facebook. da ɗalibai a gaban shi yana cewa wai sahabi wai yana yin guluwi sahabi yana yin guluwi ai ai ai matafiyarsu kenan ai saboda ai akwai a cikin a cikin wannan firkan ai ako a cikin firkan su akwai wanda suke ganin wannan shafa ruwan ragowar ruwan alwala annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suke yi eh. ah, suna kokawa a kansa da kakinsa in ya tofa ya yi suna iya eh, suna tattara suna a ai akwai wanda a cikin su suna ganin guluwi ne sahabbai suke yi babu su da mutunci ba sa ganin kowa da ke ba su da mutunci eh ba su da mutunci ya suke yi abu ne zaka ji suna da awansa alwala ne eh alwala ka sa akwai eh. idalatul ghurra wanda sai na abu ko hadisi ne ke cewa Sai da na abu huraira idan mutane haka in shi kadai ne ba mutane yakan yi idalatul gurra din shi sai ya wanke kafarsa hannunsa kai har wai kafada ya wanke kafarsa har kusan kowi haka ko hmm. sai ce to amma wannan fa guluwi to shi ma lawan din ai ya faɗa a wannan karatukan da yake yi kwarai kuwa shine nake cewa ya zagi sai na kwarai kuwa yayi ya faɗa ya soki Abdullahi dan Umar akan wannan ya soki mhm. Bilalu akan batun layya cewa za a yi layya da da saboda fassarar layya na Allah alhumwa ma wa Bilalu yace ko zakara ne ka yanka eh. tunda Allah ya ce shi ba ba girman nama yake kalla ba abin da yake duba tsoron eh, Allah gaskiya ne ya soki Bilalu kan wannan ya soki Bilalu ya soki Abdullahi dan Umar kan kan um, na Abu Hurairah ta kan wannan ai shine nake cewa kana maganan yan shi'a ko suna taba sahabu kana ka zo na kana taba sahabban kai ma ya taba na Abu Hurairah ya taba na Bilalu akan wannan yace kuskure suka aikata wannan sun sabawa sun sabawa jamhurin sahabbai da haka sun aikata kuskure sun aikata kuskure wai turayen ne yake zauna a kujera a ɗakin matarsa yake cewa wai um, sai na ya aikata kuskure ya abu ya karɓi hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fahimci wani abu cikin hadisin ya aikata sayyidina bilalu ya karanta ayar ƙur'ani ya fahimci abin da kuma lafazin yana nuni zuwa abin amma kuma ya ce kuskure suka yi kuskure suka yi to wannan gado ne ai suka yi mm-hmm. babu martaba masu martaba a da'irar wahabiya da wahabiyanci ko musƙala zarratin babu ita kowaye za su keta shi to da haka dan sun zagan maka shehu tijani ko sun zagan maka shehu ibrahim sun zagi wanda suka fi su ma in dai wahabiya ne in dai wahabiya ne addinin zagi ne in aka cire zagi babu wahabiyanci in aka cire zagi in eh, karatu za a yi sirfan wani, wani malamin fiye da casa'in da tara bisa ɗari ba za a ji ɗuriyarsu ba kuma wannan ban cire maka ba tun daga kan ibnu Abdulwahab har zuwa kansu sasa'in da tara bisa ɗarinsu ba za a ji su ba sannan kuma da dafawa ta gwamnati ka san idan gwamnati tana yi da malami yanzu nan za ta yi bustin ɗin shi yanzu nan za ta yi shi gaskiya ne sai a san ne kawai amma in dan maganar tsagoran ilimi ne albani yana ba za ka gane su din nan jahilai ba ne. sai an zo an ware yan ɗariƙa an ware yan izala an ce yan ɗariƙa su karantar da muktasar yan izala su karantar da muktasar ce a anan zaka gane waɗannan masu cewa albani na zaria ba albanin zaria ya ce nan zaka gane jahilai na ji kilif din to wannan to kaga wannan wa shahida shahidun ne min ahliha kenan min ahliha yawa to to shine saboda haka sai bidiyo na na uku wato wai ibn taymiya ya rubutu ya sa wa rubutun ƙa'idatun fil ilmi wal hilmi to wai shi sai fassara hilmu da balaga wai ilimi da balaga wai ilimi da balaga eh wai ibn taymiya ya rubutun ka'ida akan ilimi da balaga wace irin okay okay okay hulum kenan ta balaga <laughs> na yi dariya ɗazu da na gama rubuta gurin nan na tsire da dariya na ce kai Allah ya kawo ƙarshen zamani ilimi da balaga ka fito ai eh, to sai tun an ce kada ka hukunta littafi da bangonsa amma me eh. ma'ana kamar ilimi da balaga kuma to ne ai me ya haɗa ilimi da balaga to amma a saka sai mu gani sai mu ji Sai zara mu saka sai lai ai rubutu akan wannan to sannan wa ka'idatun fil ilmi wal hilmi sannan ibn taymiya ya rubuta littafi mai suna ka'ida fil ilmi wal hilm Ka'ida game da ilimi da kuma alhulmu hulmu shine hange abin nan kaifin kwakwalwa shine isuwar balaga kenan ilimi da kuma balaga to da wannan to da haka wannan littafi shi ma ibn rushayyiq yake cewa na hawa ishirin na waraka kwata kwata <laughs> so na ji ya ce hilmi a farko kuma ya ce hulum ya da ya ce hulum to ka san wa ministan kawo shakkun yayi wanda kokonto ya aure shi ne sai <laughs> sai ka ga in ga ana ta rasa to wai wanne za a faɗa ne a kubuta kan mu zo mu da shi kakka za ga kare duk duk gudun wannan damkar ce kuma na ji ya fassara kaman kaifin kwakwalwa ko ya kuma da sai ce wai balaga kuma sai na ji ya je balaga to abinda nake nufi yana eh. nufin kaifin kwakwalwar ya fassara balaga da kaifin kwakwalwa ne kamar misali fiye na tafsiri ɗafu tafsirin ya ko me ba a ɗafu tafsirin ba ne, a ɗafu tsoro ne wannan ba bashi wata kariya sai ji ɗafu tsoro ne wannan ba a ɗafu tafsirin ba ne ba so da haka wato farko ana kokonto hilmi ne aka bar hilm din sai aka koma hulumu aka ce hulumu hulumu kaifin kwakwalwa sai aka an ana an ga kuma balaga can ita ma ana cewa eh hudun ba ana ce mata yawwa a ce shi ma mutum ya yi ihtilam ma'ana ya mafarki mm. na irin alamun ganin girma din nan shi ma ana cewa so da haka sai aka a ƙarshe ai ka lura ita balaga so biyu ana mai mata ka'idatun fil aka ce da, ilimi da balaga ilimi da balaga kaga shi aka zaba waɗancan da an yi an yi watsi da su kenan to gaskiyar magana ba ilimi da balaga ba ne honorable ƙarya kake yi so abin da yake a gurin yadda ka karanta da farko ka gudu ɗin nan saboda tsoron kan mu kama ka to kuma dai sai ka faɗo hannun namu da ka gudu kuma kana fitowa ya ga mu ne a ƙofa ya muka cafke ka saboda haka ka'idatun e fil ilmi wal hilmi shine daidai Wannan yin rubutu akan al'ilmu da al'ilmu al'ilmu wa al'ilmu, Yin rubutu akan wannan matsalar Ibn Taymiya an rigaye shi. Misali, babban malamin su Bukhari Adam bin Abi Iyas. Malamin su Bukhari ne a ƙarni na biyu hmm. aka haife shi kuma wa fati a ƙarni na uku. Hijira tana ɗari da talatin da wani abu aka haife shi ya Fati ko 220 ah. ne adam bin abi iyas duk ashabu sunan sun yi riwayar sun yi riwayar hadisi a gurinsa hmm. ina ganin banda ko imam muslim ne banda kuma ah, abu dawud to ya yi rubutu akan al'ilmu wal hilmu ya yi littafi akan al'ilmu wal hilmu saboda haka ibnu taymiya da ya zo ya wato sawun magabatansa ne wanda suka gabace shi so da haka shi wanda ya yi wato ko ta haƙiƙi na littafin ko ya ta'aliki wa littafin shi Adam bin Abi Iyas da ya zo sai yake sharhin ma'anar al'ilmu da alhilmu yawwa sai yake shari sai ce walhilmu sai ce bilkasiri wal hilmu bil kasri dab shi muke cewa dab a harka mu'ujamiya a sana'a ta hmm. mu'ujam aiki ne mai zaman kansa mutum ya zama yana yin faɗan cewa wasali kaza ne akan harafi kaza kaza wasali kaza ne ce hmm. sai ce bil sai ce al hankali kenan ilimi da hankali kaga wannan ai abi kace ilimi da balaga gaskiya ilmu wal aqlu dama kuma ai sun fi kasancewa na ne yawwa yawwa sau da sai ce wal jam'u baina al ilmi wal hilmi inna ma huwa jam'u li arkanil hikmati idan mutum aka hada mai abu biyu ga ilimi ga kuma hankali to ya tattara ginshiƙai na hikima rukuni na hikima ya tara su wal hikimatu a azamu shay'in ba'dal iman yace ita kuma hikima ita ce bayan imani to babu kamar hikima qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace yu'til hikimata man yasha hmm. Allah yana ba da hikima wa wanda ya so wa man yu'tal hikimata faqad utiya khairan kathira wanda aka ba wa hikima wanda an bashi alkhairi mai yawa sai ce wa Allah ta'ala nafsahu bil ilmi wal hilmi ubangiji ya gwama zatinsa da sifa ta ilimi da sifa ta hilmu cewa inna Allah ah. la alimun halim a wani guri ko inna Allah la alimun halim shine al ilmu wal hilm saboda haka har ya ci gaba da kawo maganganu na malamai irin su Wahab bin yana cewa duba liman jalasa ahlal ilmi wal hilmi duba liman liman da bi ahli ilmi wal hilmi wal khashiyati hmm. ya ci gaba da kawo maganganu a ƙarshe sai ce wa qad allafa al imamu shehul islami ibnu taymiyata kitaban sammahu qa'idatun fil ilmi wal hilmi shi mai ta'alimi mm. ke na ce ibnu taymiya ma malami shehun musulunci ya rubuta littafi ya sa masa ka'ida fil ilmi wal hilmi saboda haka honorable ba al ilmi wal hulmi bane ba haka bane al ilmi wal hilmi yawwa bi al ha'i al muhmalati saboda haka da ka fassara da balaga ka faɗi gaskiya mun fahimta yawwa to sai a tafi shi kuma wannan wani adabi ne yayi ya sa wata alu da lanjaye a da ba alu da lanjaye ko a rubutu wanda ko a rubutu an saka ma to ya kamata idan da na hau a gyara a bidiyo na hudu kenan wato ka san wani lokacin na'am gaskiya zama malanta tana da wahala a karamakallah tana da wahala kuma wani lokacin littafi da kansa yana zuwa da typing error haka ne to in mutum karatun koyi da kanka yake zai ta cin karo zai ta wahala haka na garan nan na hangi wani ran nan yana yayi wannan irin faduwar eh na ta eh. mamaki na ce to kuma wai da aka biyo shi aka ce masa wannan abin kuskure ya kaza kaza wai sai ya ɗauke hoton littafin dan Allah ka ji wani garanci astaghfirullah sai dauki hoton bangwa am ba bango ba kai fal da ya karanto sai ya saka ya ce kun gani eh. su ma ga wasalin da suka yi kawai sai abin ya ban dariya na ce wannan ya zama abin tausayi <laughs> warin kuwa warin kuwa a'a to in suka in a littafi kai malami yanzu shikenan kana koya wa mutane sai ka koya musu da kuskure kenan Allah aure ya daure mun kai eh, kawai na ci dariya karshen zamani karshen zamani ne wallahi karshen zamani ne haka abubuwan shi Allah ya sauke mm, kuma ƙasan mu ce irin Najeriya ka san mu ba gwamnati ba ruwanta da harka addini wannan idan garuruwa ne da ake da harka addini wallahi ba a isa a ji su ba wallahi haka ne wallahi wallahi ba a isa a ji su sam sam a gisa wadace bara mu sa na hudun yawwa sa na hudu shi ma ibn rushai ya yi magana game da wannan littafi ibn eh, taymiya yana da wani littafi mai suna Ka'ida fi amradil qulubi wa shifa'iha ƙa'ida game da cututtukan zuciya da warakarta to nan shi ma ya sa wa shifa'u ya sa mata alu da lanjaye bara mu ƙara ji yawwa ni ma sai da ne ta maimaita shi ma ibn rushai ya yi magana game da wannan littafi ibn eh, taymiya yana da wani littafi mai suna qa'ida fi amradil qulubi wa shifa'iha ƙa'ida game da cututtukan zuciya da warakarta. Yawwa sai da na ta maimaitawa don in ji sosai sai da na tabbatar sannan na ce to wannan haka ne. To, shi ƙa'ida fi amaradil qulubi wai nan gyara za a yi to sai aka yi gyaran turmi saboda ai al'ulubi ga ta da alu da lanjayi gaskiya ne to sai a ce kuma washi ba to kuma ga iha ga ha ba wato <laughs> wannan lamirin ba gaskiya ne lamiri ne a'idi mai dawa saboda haka fi fi amradil aha saboda haka ga al'ulubi za a ga nan fa. to kuma a ce washi ha? kuma sannan amaradil qulubi kaga washi fa'i amaradil qulubi da yayi gaskiya ne washi fa'i amaradil qulubi gaskiya wannan lamirin sai ka sa me yawa kilta a gurin sai ka dawo da shi sai ga karatun ya fita fes ka'ida fi amaradil qulubi wa shifa'i amradil qulubi kaga lamirin yana koma izuwa amradi qulubi yawwa yawa saboda haka mudaf ne amradil qulub mudaf ne da mudafun ilaihi mudaf ilaihi a wajen gaskiya ne yawa saboda haka shi ma shifa din shi ma mudaf ne da mudafun ilaihi saboda haka adafin mudaf da da da amarad shifa amaradil qulubi shifa'i amaradil qulubi to sau da haka sai ya abin wannan al'ulub da take da alu da lanjaye sai ta masa iskali sau da haka wanda suke so su fahimci me akai a gurin in dai ba ɗalibin arabiya ne kai ba to ba za ka gane me muke magana ba ah, saboda ba gyaran fassara ba ne wannan gyaran ka'ida ne muna faɗa ne saboda wanda suke neman cewa a dinga yin sharhi to nan ka'ida eh. ce wanda suke ɗaliban larabci ɗaliban na hau sun san me aka yi a gurin sau da ƙa'ida ce aka karya ta amaradul qulubi wa shifa'i amradi al da saboda shi shine abin da ya kamata nan ma Wani rabu ya wadi to na biyar kuma wato harakatul ma'aɗuf ne aka cuɗanya su tsakanin kisara da rufa wani gun ai kisara wani gun a yi rufa ma'adub ɗin kuma da a yaƙi guda ɗaya wani gurin an ce wa kaza sai a yi masa rufa'a wa kaza kuma ya ayi yi masa kisara kuma da a guri guda aka cakuɗa harakatil ma'aduf yawwa don haka shine na biya wa qa'idatun fi ma ta'allaku bil wasilati bin nabi sallallahu alaihi wasallam ibnu taymiya ya littafi game da abin da ke da alaƙa da tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana mas'alar tawassuli wal qiyamu bi huquqihi alwajiba da kuma tsayuwa da haƙƙoƙin annabi na wajibi wanda suke kan bayi ala ummatihi na al'umma safi kulli zamanin wa makan a kowane lokaci da kuma a kowane waje wa bayani khasa'isihi hillatin taza biha ala jami'il alamina da kuma bayanin keɓance-keɓance da annabi ya bambanta da su akan sauran halittu wa bayanu fadli ummatihi ala jami'il umami da kuma bayanin falalar al'ummar annabi akan sauran al'ummomi ibnu taymiya yi littafi game da haka wannan littafi ya yi tsayi sunan wannan littafin wajen rabin feji <laughs> shi ne aka dinga samun naji yawwa ji ba wani gurin ai kisira? wani kisra an yi a an ƙara yin kisira? yawwa yawwa ƙa'idatun fi ma ta'allaqu bil wasilati bin nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce wal qiyamu kuma wai bi huquqi alwajibati ala ummati fi kulli zamanin wa makani sai kuma aka ce wa bayani hmm, khasa'is illatin biha ala jami'il alamin a ƙarshe kuma aka ce wa bayanu fadli ummati ala jami'il ummi <laughs> to da haka wannan wannan wannan an waɗe a shi ma wannan masu bibiyan mu muna magana ne da ɗaliban ɗaliban arabiya sun san a na haucewar wannan abin da aka yi an waɗi an saba sai a zaɓa menene akwai abin akwai abin da yake na istinafi ne a cikin zancen ko kuwa a duk adafi ne aka yi akan abin da aka faɗa na farko ka'idatun fi ma ya ta'allaqu bil wasilati bin nabi sallallahu alaihi wasallam wal qiyami bi huquqihi al wajibati ala ummatihi fi kulli zamanin wa makanin wa bayani khasa'isihi allati biha ala jami'il alamin wa bayani fadli ummatihi ala jami'il umami wannan ka'idar ita ta ɗauko duk waɗannan wannan wa wa wa ɗin abin nan ne adafi ne duk wa wa wa ɗin nan to ok network ɗina ne ya tsaya ko na malam ne ina ji kamar dai kamar network ɗina ne ko kuma na malam ɗin ne to yawa ina tunanin network ɗin malam ya sami yawa na malam ne ba na bane network ɗin malam ne ayi yi haƙuri malam ya dawo to na dawo yawa alhamdulillah ya dawo ya dawo to masha Allah to sau da haka wannan shi ma haka to sai makɗa'i na shida kenan magana akan wai bi a wajen sufaye wai yana yin tasarrufi a duniya kamar yadda Allah yake yin tasarrufi me na ce to muna da tattauna wai kudubi a gurin sufaye wai yana yin tasarrufi a duniya irin yadda Allah yake tasarrufi a cikin alƙur'ani duniya eh a shi ne ya fassara haka ma'ana Ibn Taymiyyah ne aka ce yayi rubutu akan a Kadabu ko da abin nan ne da yazo shine ya fassara kudubi wai abun sufaye wai shine wanda yake tasarrufi a duniya kamar yadda Allah yake yi to ne na ɗan yi mana yanki mana bidiyon don muna da ta cewa a nan bara a saka a saka a saka shi nan wafil aqtabi da kuma ƙa'ida game da kudubai wa nahawihim da makamantansu wanda an an ce kudubi mun sani a sufanci waɗansu mutane ne wanda suke kaiwa wani matsayin da suke tasarrufi da duniya kamar yadda Allah yake yi ma'ana suna juya duniya suna iya amfani da duk abin da Allah yake yi wajen gudanar da duniya su ma sun kai haka to Ibn taymiya ya magana game da wannan to kaji shi kawai ta aka Ibn taymiya ya yi rubutu akan ƙa'ida fi libasil khirqati hallahu asulin shar'iyyun mhm. ƙa'ida cikin ɗaura wani tufafi shin yana da asali a shari'a sai ce wafin a ɗaɗabi wani hawi sannan ya magana akan kuɗubai da makamantansu abinda kawai aka ce ke to shine shi kuma yin sharhin ko in ce yayi sharrin da ya saba cewar wai kudubai su ne suke yin tasarrufi abun sufaye wasu suna yin tasarrufi a duniya kamar yadda Allah yake yin a tasarrufi da abin da Allah yake yi su ma suna yi suna yi yawwa to abin da ya faɗa ƙarya yake yi udubai suna yin tasarrufi ne da izinin Allah in Allah ya hore musu ba wai suna yi da ƙashin kansu ba ne tasarrufin da suke yi ba su yi da kashin kansu Allah dai yake hore musu ta hanyar karama wannan kuma Alƙur'ani ya haƙaito mana uh, wanda suka yi tasarrufi ɗin. kuma wanda ba annaba ba misali kaman wanda mafi yawan malamai suka tafi cewa shine asibu bin barhaya a zamanin annabi suleiman alaihi salam ya zo daga hmm. nan bilkis bilkis a kasa da a ƙiftawa ido ya ce zai zo da shi so wannan wan zan zo da shi din tasarrufi su shi ake cewa tasarrufi to amma tasarrufin nan ana yin sa ne da horewar Allah sai Allah ya hore wa bawa kuma wannan hadisin hadisin ah, Abdalu ya tabbatar ah, yana na a cikin tafsirin ibnu kathir ya kawo shi walaula daf'ul lahin nasa ba'dhum bi ba'd la al ard ya kawo wannan hadisan ibnu mardawi shi ba ya kawo su ibnu Kathir yana fassara wannan aya yana nuna abinda hadisa abinda ayan nan take nuni shine abinda hadisan nan ah, suka nuna da haka tasarrufi kam lallai bayan Allah wanda Allah ya da su yana hore musu su yi tasarrufi yawwa yana hore musu su yi tasarrufi wannan kuma ba yana nuna sun yi tarayya da Allah cikin aiki bane ba a'a Allah ne ya lamunce musu Allah ne ya huwace musu tabaraka wa ta'ala yawwa saboda haka in ba da izinin sa ba su isa su yi ba falala ce ta Allah tabaraka wa ta'ala yake horewa bayinsa kuma yayi yi wa bayi an gani an gani bila adadin bila adadin saboda haka wanda yake musun karama ta waliyai to wannan ko sauraron sa ma ba a yi wa asbitan lil awliyal karama fankoman nafaha in bi zan kalamin yawwa wanda ya mm. kore ta kai watsi da zancen banza zancen wofi yake ya saba wa ijma'i na na na na malamai akan haka karama tabbatacciyar aba ce wadda Allah yake girmama wali daga waliyansa yawwa da abin da shi Allah ya so tabaraka wa ta'ala da haka tasarrufi kan ba shakka akwai bayi da Allah yake hore musu tasarrufi a cikin kaunu Allah yana hore musu wannan kuma ba yana nuna sun yi tarayya da Allah bane a cikin wannan a tasarrufin ba haka bane ba sai ya yarje musu wannan ya zaɓe su ne yake musu haka kuma wannan yana nan su ibnu taymiya duk suna yin wannan tasarrufin ma suna yin sa gaskiya ne matsa sai mu zo mu kawo masa a ah, to ai shine ibnu taymiya ma yana yi gaskiya ne yawwa to makdai na gaba wai ibnu taymiya ne ya rubuta wata ka'ida <laughs> ina ga a wannan ce ne dariya ni wallahi ba san da dariyar ta fashe ba wai ta su ce to ni dariyar da ne din ma ina fitar da abin ita ce ta sa ni dariya saboda wato fice kawai su fice mun tare da ta fita saboda yadda ya fassara wai ibn taymiya ne ya rubuta ka'ida yace ka'idatun fi mashayikil ilmi wa mashayikil fuqara'i sai yace ayyuhum afdal shi ibn taymiya eh da haka shi honorable da yazo sai shi bai san suwaye fuqara'u ba da haka da yazo sai ce ibn taymiya ya yi rubutun ƙa'ida a cikin shehunan ilimi da kuma shehunan tsufa da talaucin rayuwa wallahi kai wazara wasan sai ah, dariya ta ban gane tsufa da talaucin rayuwa ba tsofaffin tsufa da rayuwa. mashayi kuma na ai kaga tsufa wani eh ka gani ai da talaucin rayuwa wai da shunin ilimi da su yayi da Allah da annabi yanzu wannan rashin sanin istilahatu malam baka san istilahatu ba wannan yana gwada baka san sufanci baka karanta ulumu ka san istilahatu nasu ba kuma ka shigo da ka cikin harka malam kana ta tabargaza kana ta kana ta zaluntar kanka gaskiya ne wannan lamarin kanka kake zalunta wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma asqalihim wanda ka koya wannan ɓarnar da ta gazar ya koya a gunka ya ɗauka a haka to wannan nauyin ka da kai na abin da kai da nauyin wanda duk suka ji a gunka billahi lazi sai ka ɗauka. man dalla ala alkhairi ka fa'ili man dalla ala sharri ka fa'ili wannan duk abin da kake faɗa ka zaci kyauta yake ana nan ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ka je kai karatu ka je ka iyo karatu malam ka iya karatu kai yanzu kamata ya a karantar da kai mu ne fa muka sa ka a gaba mu fa a ɗariƙa ta tijjaniya mu ne muka sa ga a gaba gaba ɗaya muka ruɗa ka a fa ɗariƙar tijjaniya so da haka su malumanmu da maluman malumanmu ba su ma san kana yi ba zancen ma ba mu bayi musu miki ba balle ma kan ran su ya ɓaci ana kawo musu wani mutum yana da sunan malinta yana irin wannan tafargazar sau da haka abin da ya kai ta ne kawai amma dai a saka mutane su ji wai shogunan tsufa da talauta rayuwa fi mashayikil ilmi wa mashayikil الفقراء ayyuhun afdalu da kuma ƙa'ida game da shehunnai na karatu da shehunnai na kufa da talaucin rayuwa waɗanne suka fi daraja Wai tsufa da talaucin rayuwa mutane وقاعدة في مشايخ العلم ومشايخ الفقراء أيهم أفضل da kuma ƙa'ida game da shehunnai na karatu da shehunnai na tsufa da talaucin rayuwa waɗanne suka daraja. Uwa <laughs> da talauci rayuwa wanne suka fi daraja. To ‘yan uwa masu <laughs> bibiyan wanda suke so su fahimci wani kuskure eh, aka yi a nan. Na'am, akramakallah, akramakallah, ina za. Na'am. Abin da nake so in gane, yanzu misali idan na ce <laughs> shehunan tsufa da talaucin rayuwa, ma'anance ne yake nufi, kamar su wake. Babu wallahi, ba wata ma'ana. ba wani mujamala shine magana babu kawai kaga kafin mutum ya kafin mutum ya kaga wannan yana nuna wato teach yourself ake yi kafin kafin mutum ya ya ya ya ya ya duba ya fito ya faɗi wannan ya kamata ka tsaya gane to wai waɗannan suwaye mashayikul fuqara din kuma me ya alaƙar su da mashayikul ilmi da mashayikul fuqara din tunda ya haɗa su zai yi rubutu a kansu Gaskiya ne. Me alaƙa, me ake nufi? Na gaya ma shi yasa ya so ya tsallake, ya tsallake abin. Muka yi masa faɗa muka hana shi. To, ‘yan uwa su sani abin da ake nufi a nan ba shehunan talauci da tsufa ba. Sufaye mm. su ne alfuƙarau. Makalla. Akram kalla minti ɗaya zan dawo. Minti ɗaya. Na'am. Na'am. Sufaye ‘yan uwa sufaye su ake cewa alfukara wannan haka ake cewa alfaƙir sufi alfuƙara sufaye suna ne daga cikin sunan sufaye ta haka ibnu jami'a me yake nufi ibnu jami'a yana nufin wannan ƙa'ida ko wannan risala da zai rubuta zai rubuta ta akwai shehunai na ilimi wanda ake zuwa a koya ƙawa'idi a gurinsu da ahalari da ashimawi da iziya da littattafan hadisi da littattafan shauran fununu na ilimi iya abinda za su koya maka kenan akwai kuma shehunai na sufaye wanda su abinda za su koya maka wato ilimi na hali za su koya maka shine yaya za ka rabu da girman kai ma'ana bayan ka je ka koyi wancan ilimin ka iya fiqhu ka iya risala ka iya askari ka iya menene ka iya me ka iya hadisai ka iya nahau ka iya kaza to ya za a yi wannan ilimin kai ya zame ma bala'i ya za a kai aiki da wannan ilimin ya za a kai ya sa maka girman kai wannan ilimin kai ya sa maka ganin kafi wani kai ya sa maka kaza irin waɗannan kai ya sa maka hassada da shauransu to su kuma mashayikul fuqara'i a gunsu ake koyan wannan a makarantansu ake koyan wannan to shine sai ibnu taymiya yayi rubuta littafi ban san shi ra'ayinsa ba a gunsa amma dai yana so abinda zai rubutu a ci wai da waɗancan mashayikul mashayikul ilimi da suke koya maka nahawu sarfu balaga mantiq fiqhu hadisi tafsiri sira da shauran fannoni na ilimi da kuma waɗannan wanda za su koya maka yadda za ka bauta wa Allah yadda za ka rabu da ƙarya yadda za ka rabu da annamimanci ka rabu da yi da mutane ka rabu da riya ka rabu da jiyarwa ka rabu da hasada, ka rabu da ƙeta ka rabu da ƙiyayya ka rabu da ganin fifiko a kan wani ka rabu da cin dukiyar mutane da ɓarna ka rabu dai da miyagun ɗabi'u su koya ma a aikace don majarradin yin ilimi kaɗai baya hana waɗannan dole sai an haɗa da aiki to ayyukan da suke raba mutum da waɗannan miyagun ɗabi'un su mashayihul fuƙara a gunsu ake koya to sai Ibn Taymiyyah ya rubuta ƙa'ida yake cewa to tsakanin waɗannan masu koya ma funun na ilimi da waɗannan masu koya maka a ahwal wanne ne bi? gogan naku mai girma honorable gidan jarida da ya zo sai ya rasa menene alfukarau, sai ya ce ƙa'ida a cikin shehunan ilimi da shehunan tsufa da talaucin rayuwa wanne ne ya fi to abin da muke tambaya mai girma honorable wai kamar yadda Saidi Malam Ibrahim ya tambaya wai abuwa muna tambayar ka mai girma honorable menene shugunan tsufa da talauci rayuwa su waye su a wani fanni ake samun su a wani fannin ilimi na tattalin arziki ne na tattalin arziki ne na economic ko kuma a wani fanni ake samun su mu je mu duba su ya kamata dai a su a bangaren ya kamata a samu a bangaren al-iqtisad tunda magana ake ta talauci ko magana ta talauci da arziki kaga Yawwa. Magana ce ta economist kenan ko? Magana ce ta economist. Gaskiya ne. So saboda haka yanzu shi na wannan mun gama da ah, al'ukurin duniya sai kuma uh, jawahirul ma'ani. Mutane. Na'am. Wa ka'idatun fi mashayikhil Na'am. Jawahirul ma'ani har yanzu bai daina dangantawa azumi maganan nan ba har yanzu ya ɗauko magana sai ce azumi ya ce wane ya ce wannan kuma ya zama shashanci to ai shi ne ya zama shashanci ya wuce balidanci to fa eh. kamar ya kenan ya wuce balidanci to "Ba an biya ma ba ka riƙewa an biya ma ba ka ne sai ka riƙe so ɗaya ka yi kuma sai ka kuma koma gidan jiya to kaga ai abin ya zama sokwanci da kuma da lusaranci gaskiya ne ko kuma ana sana ake idan a ɓata rai a ɓata mutane rai yawwa to wannan to wannan kaga shine kuma mafi muni ba ni ma sai da zuciyata ta zargan min haka a ce ko kuma ba a da fakar da za a fake din na farko ana jin a ji kunyar duniya a ji kunyar mabiya da duniya a da a gyara ana tsoron wannan an fi gwamma jiwa a ji kunyar lahira na ɗin kenan na biyu kuma sannan saboda eh, shi wa da wato kamar karkataccen kuka ne mai daɗin mai daɗin hawa ake cewa mai daɗin hawa yau mai daɗin hawa yau wato sau da haka saboda haka bari a dage maganar da ba tasa ba a yi ta lanƙaya masa don mu zagar don mu mun fi so mu zage shi da kuma wannan kaga ai kai da Allah ba ruwan kowa da kai gaskiya ne yawwa Allah ya sa ba da haka ake ba to amin Allah ya sa Amin dai. A saka na ɗayan kenan? sa na ɗayan ba. Usman ta ba muna karatu a cikin littafin Jawahirul Ma'ani a satin da ya gabata mun cike a inda Shehu Harazimi ya ce, Wa kafa bi zalika khusranan mubinan. To da haka za mu tashi inda yake cewa wa qala shaykhu Abul Hasani Ash-Shazali radiyallahu anhu. Yace Sheikh Abul Hasan Ash-Shazali Allah ya ji kansa da rahama ko Allah ya kara masa yadda ya faɗa. To shi wannan Sheikh Abul Hasan Ash-Shazali ne wanda ya kafa ɗariƙar Shazaliya. Sunansa na gaskiya shine Ali ibn Muhammad ibn Abdullahi ibn to kaji dai sai di kaji har yanzu bai daina dangantawa <clears throat> cewa ala ya ce waka ba mun tsaya inda cewa ala razumi ya ce waka fa bi zalika kusurana mubina ko ba magana ba shi ya faɗa ba ba shi ya faɗa da ma ya ce na kilan anwa ne ko yawwa yawwa to sannan kuma ya tashi cewa shi wa ala razumi ya ce qala sheku abul hasan shazali radiyallahu anhu wannan shi ma ƙarya ne eh, wannan tana nan dai har yanzu ana cikin muƙaddima ta imamu sha'arani ne ya faɗi wannan maganar ɗabaƙatun dai kenan a cikin ɗabaƙat ɗin dai a ciki aka maganar take wala ƙaribta Allahu ba to sai a saka sai a saka na na biyu To, network ina ne kenan? Ok, an saka? Na biyu? Ana mu je na biyu. Yau, sai a sa na biyu ba. Sai ce faƙalla zai wahala an ta ji da minhum ahadan ka samu wani daga cikin su masu yi wa sufaye inkari sharaha Allahu sadarhu lit ke bi waliyin mu'ayyanin wai wanda Allah ya yalwata kirjinsa da gasgata wani wali ma'ana su suna ganin sufaye idan ba su ba ba wanda ya yadda da waliyai wanda wannan ma kuskure ne ba gaskiya ba ne ba wannan yiwa sauran musulmi kage ne da ƙazafi duk musulmi sun yadda da waliyan da Allah ya faɗe su da sifofinsu ba da wai sunayensu ba da ma wanda ya faɗe su da sunayen nasu duk musulmi sun yarda da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da nagartarsu wanda dukkaninsu waliye ne balhum sadatul auliya bari ma su sahabbai su ne shugabannin dukkan wani waliyi to sannan duk wanda ya cika sharaɗin da Allah ya faɗa na sifa to anan wato abin da za a faɗa a littafin daban fassarar da zai yi daban ya juya ta sai ya tafi raddi yanzu misali nan gurin juyar da yawwa juya fassara sai yawwa eh ko ya cire wani abu misali ta akai ولقد ابتلى ta'ala تعالى هذه sharifata bil khalqi Allah ya jarrabi wannan jama'an sufaye da halitta khususan bi ahli jidali musamman ƴan musu faƙalla an tajida minhum ahadan da wahala ƴan musu ka samu ɗaya daga cikin su shara'allahu sadarahu littasdiqi bi waliyyin mu'ayyanin mm. da wahala ka mm. samu ƴan musu ka same su wanda Allah zai buɗe kirjinsa ya gaggata mu'ayyani sai ya ce kawai ya tsaya iya saboda ya haɗa ya haɗa yan ya haɗa faɗa tsakanin tijjanawa da al'umma da shauran musulmi wanda su ba sa komai kawai su suna dai abin da suka fahimta mm. to dan a haɗa faɗa da awam sai aka ce wannan an wa wai wai wai banda sufa abinda ake nufi a nan banda sufa ba masu gasgata da wali abinda aka ce ahalul jidali su ne ba sa gasgata wani gaskiya ne masu musu ya karanta gashi hususan bi ahalil jidali musamman yan musu faƙalla an jaji da minhum adan da wahala ka samu minhum daga cikin yan musu shara Allah sadar da wulit tasdiqi bi wali mu'ayyan ka samu wanda shi zai gasgata da wali mu'ayyan shi ma dan musun saboda adalci ba ta akai baya gasgata da waliye ba mm. ta akai baya gazgata waliyi muayyani muayyani zai ce akwai waliyai amma ba zai ce na yadda wani waliyi ba abin da aka ce kenan a gaban karatun bal ya laka na'am na alam anna lillahi ta'ala auliya a wa asfiya a mawjudina walakin ainahu kaga anan din ma ana magana waliyan zamaninka su ‘yan musun waliyan zamanin su ne ba sa yarda da su mun yarda Allah yana da waliyai Allah yana da tatattun bayi samammu amma suna ina sai ce falatas kuru lahu ahadan ba za ka ambata mai wani kwaya ɗaya talba illa waya a akuzu ya dafa uhu sai kaga yana ije shi a wannan wannan ne wali ran nan da aka kaza aka yi kaza mai yawwa abin da fa aka faɗa kenan amma sai ta yi wai abin da aka ce a nan wai banda su yi ba wanda suke yadda da waliyyai. sau da haka sai aka tafi maganar sahabbai sahabbai mun yadda da sahabbai waliyyai ne su ne shugabannin waliyai kaza kaza kaza kaza maganar abin da ake magana daban fassarar da yake yi daban sannan mm. raddin da zai yi kuma ya kansa fassarar da ya yi sai ya raddi a kanta ɗauka yake yi wa yahsibuhu hayyinan yana ɗaukan wani abu ne mai sauki ba wani abu saboda an ba shi lafiya an ba shi dama yana jin sa yana motsi yana yana abu to dai a kiyaye akazallahi afanallahu eh, inna akazahu alimun shadidun a kiyaye wannan Allah ya tsare mu so wannan mm. kaji yadda yake lallauya fasarorin abinda aka faɗa daban amma abinda yake fasara daban ya ƙi kawo waliyi muayyani kuma ya ƙi cewar ahalul zidali ake magana a nan ana magana wai da wahala ka samu wanda zai gaggata waliyai in ba su ba ya fassara a haka hmm. sai ya kuma ɗora jawabansa to wannan shi ne, sai na, uku kenan ya yi maganganu guda uku a cikin wannan magana ta farko wai ana farlanta wa mutane bin waliyai wai sama da annabawa la haula ana wajabta wa mutane bin waliyai sama da annabawa sannan wai za a samu 'yan haƙiƙa suna sakin baki wannan ni na faɗi kalmar saboda ladabi wa janabin halara shi amma ya faɗi kalmar hmm. zagi ne suna sakin harshe janibin a halar annabi sallallahu alaihi wasallam amma wai ba sa zagin shehu ibrahim sai ba da misali da wani wai hmm. mutum da aka yi shi abdul inyas sannan magana ta uku kuma ya kawo baitin shehu wa man yuhibbuni wa man yarani yawa wai abin da in sun yi inkari ake zagin su wai irin waɗannan maganganun ne wai dole ba za su yi inkari shehu ibrahim ya ce shi wanda ya so shi wanda ya gan shi wai ga annabi sallallahu alaihi wasallam an gan shi kaza kaza kaza wal iyazu mm. billah kaga su da ma annabi suka raina wal iyazu billah ko menene za a tafi ko ya ce annabi ma bai isa wal iyazu billah wal iyazu billah wal iyazu billah sallallahu alaihi wasallam to shine abin da yake wannan makna'in na uku tabdija gunguma kenan hmm. su waɗannan waliyan da sufaye suke faɗa suna wajabta wa mutane sai sun yi imani da su sama ma da imani da annabawa domin kana iya saba wa annabi a wajensu ba matsala ba ne amma ba a saba wa waliyi kamar yadda mun sani da yawa daga cikin 'yan hakika na ɗariƙar tijjaniya sukan ma zagi annabi irin yadda mu a Kano ya taɓa faruwa an yi wani Abdul Inyas ya zagi annabi a fili kowa ya ji amma ba za ka taɓa jin su sun zagi Shehu Ibrahim ba balma abin da Shehu Ibrahim ya faɗa nasa na gaske inda za a faɗa to wannan sai kuma cibi ya zama kari gashi dai maganarsa ce ba wai magana wani ba ba kaga masa akai ba amma sai cibi ya zama kari kamar yadda ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani duk wanda yake son sa ko duk wanda ya taba ganin sa dan aljanna ne ko yayi imani ko bai yi imani ba aka ce saboda me yace idh annani khalifatu tijani saboda ni khalifan shau tijani to anan kaga duk mai ilimi kuma mai hankali zai yi tambaya annabi akwai da yawa sun gan shi amma ba za su shiga aljanna ba saboda ba su yi imani da shi ba ashe kenan ganin annabi ma kadai baya zamowa sharaɗin shiga aljanna in ba a yi imani ba to amma shi shehu ibrahim ganin sa kadai ko ba a yi imani da annabi ba ana iya shiga aljanna to kaga wannan maganar ta shehu ibrahim ce shi ya faɗe ta amma idan aka faɗe ta aka ce kuskure ce ba daidai ba ne? domin ya nuna kamar ya ɗaga darajarsa sama da ta manzan Allah kuma ya kawo wani sharaɗi da addinin musulunci babu shi bal ya rusa ma sharaɗin addinin domin sharaɗin addini ba a shiga aljanna sai da imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ingantacce yace lan yadkhul aljannata illa an-nafsul mu'mina ba wanda zai shiga aljanna sai mai imani domin Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya jazaohum inda rabbihim jannat Wadanda suka yi imani suka yi aiki nagari to sune ne fiyayyin halitta su ita ce aljanna ashe kenan sai da imani sai da aiki nagari gari to amma shehu ibrahim a cikin wannan abiyat din nasa ya rusa wannan to kaji kaji wannan kazafa-kazafan na farko magana cewa suna ana farantawa mutane bin waliyai sama da annabawa kana iya saɓawa annabi amma ba za ka iya saɓawa ah, shehunai ba to kaga wannan ah, ba wani abu da za mu ce masa magana ce ya faɗe ta kuma an rubuta kawai sai dai mu ce kiyama za ta haɗa mu alkiyamatu ta jima'una yau kiyama za ta haɗa mu a kan wannan da shi da waɗanda ya ya wa wannan wato alkaba'in cewan suna sufaye suna farlanta wa mutane mm. biyayyar waliyai amma ba fiye da ta annabawa kuma zaka iya wa annabawa amma ba ka iya wa waliyai ba Sau da haka wannan kuma wannan abu ne ya faɗa bai kawo hujja ba bai kawo dalili ba don haka ƙiyama za a daɗa dawo da magana. sai ya anan Allah ya hukunci tabaraka yawwa a nan Allah ya yi hukunci tabaraka wa ta'ala eh, sannan abu na biyu ya yi magana akan wai ya faɗi kalmar zagi saboda ba su ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallam ko kaɗan bari ma dai dukkan alamu suna nuna su maƙiya annabi ne sallallahu alaihi wasallam alamu duka suna nunawa cewa suna da kiyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam a tattare da su wal iyazu billahi kuma wannan ba su da babban masifar da ta jefa su wannan bala'in sama da wannan cutar e, cutar ƙiyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta jefa su wannan duk bala'in da suke ciki da haka su ji suke annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar kowa wal iyazu billah da haka kalman zagi kawai an faɗe ta aka wani faɗe ta da ƙarfi aka faɗi sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi salati ba kuma aka raba kalmar zagi da sunansa Allah kiyaye ya bani problem jama'a ana ya guri na'am to sannan sai ya ce suna yin sakin baki amma ba su zagin shi Ibrahim sai ba da misalin ƙaddiya da ta faru ta Abdul Inyas babu hmm. shakka an yi wata ƙaddiya a nan Kano a nan makwarari shekarun baya wannan mutumi Abdul Inyas ya yi sugul adam kuma babu shakka maulidin shi Ibrahim ake yi a gurin Sau da haka aka bashi yayi su'ul adabi ga janabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ni Allah bai sa na taɓa ji ba kuma ba na fata na ji har abada amma dai wanda suka ji sun tabbatar ya yi su'ul adabi wa janabi annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da ya faɗa ɗin tabbas hakan ta faru to abin da nake so mutane su kula da shi anan shine a gurin da ake cewa maulidin gurɓatattu ne a gurin yan haƙiƙa to su ne suka kusa kashe wannan mutumin na ɗaya kenan na biyu tijjanawa su suka shige gaba aka kama shi aka ɗaure shi har yau ba a san inda yake ba an ɗaure shi hukuma kuma an yi hukunci ma an zartar da hukuncin kisa to dai da ke ƙasar najeriya ce ake ba ko an faɗa an ce an zartar da hukuncin kisa ba ɗabbaƙawa ake ba amma dai tun daga lokacin baka ƙara jinsa ba kuma shi abdul inyas idan ba a wannan ranar ba billahi lazi la ila illa huwa da mu da shehunan mu duk ba mu taɓa jinsa ba in ba wannan ƙaziyar da ta faru aka dinga faɗa sa wallahi ba mu taɓa jinsa ba ba mu san shi ba kuma wannan halin matakin da muke kai haka matakin yake a dukkan jullin tijjana wanda suke kasan nan gaba ɗaya ko ne ban taɓa jin sa ba gaskiya wallahi ban taɓa jin sa ba sai da wannan ƙadiyar ta faru ban taɓa ganin sa ba har yau ban taɓa ganin sa ba ban taɓa yanzu ni ma ban san shi ba ban taɓa ganin sa ba ban san malamin sa ba ban san a ina yake ba kuma ba wanda ya san daga ina yake shi kenan amma yayi kuma yana danganta kansa da ɗariƙa wannan tabbas yayi to amma mu kwanan nan eh. Dr. Sani yana gaban kotu akan tuhumar mm. wannan abin da Abdul Inyas yayi irin abin da Abdul Inyas yayi shi ma yana gaban kotu ana tuhumarsa ba dai zagi ake cewa ba abdul inyas ya yi to shi ma ana tuhumarsa da zagi a gaban kotu kuma shi dr sani babu wani wanda ya fito daga izala ya ba da gudunmawa cewar a tsaya a yi shari'a akan wannan abin da ake zarginsa da shi gidan rediyon rahama rediyo na gani sun kafa fastarsa sun faɗi cewar kotu ta zauna a kan ana tuhumar sani rijiyar lemo da yin ɓatanci ga janabi mai girma ana nan a kotun shari'ar musulunci ne abinda na ji daga kafafen yaɗa labarai ko waɗanda suke fitowa daga kotun wanda suka kai ƙaran musulmi masoya annabi sallallahu alaihi wasallam abinda nake ji suna faɗa su ɓangaren Dr. Sani abinda na ji daga daga kunnen su ma wanda suke wakiltar shi kamar suna cewa ah, ina ga malam Nura Azai na yana faɗa ko ah, wani daga cikin wanda suka fito dai suna cewa ma mm. kotun ta shari'ar musulunci ba ta da hurumin yin wannan shari'ar. Mm? eh ba ta da ina ga lauyan ne yake faɗa lauyan ne lauyan sai wata kotu kenan to shine ba mu sani ba lauyan shari'a kotun shari'a musulunci ce saboda haka akan yanzu zaman da ake yi to shi akan yanzu zaman da ake yi shine ba wai maganar eh, gurfanar da Dr. Sani ake ba yanzu zaman da ake yi debate ake ana hiwar tsakanin lauyoyin da aka ce suke kare shi. ta tattauna maganar ta hukunci ko ba ta yi ba. Wannan hujjojin ake zubarwa. Ya na ji yana cewa hujjojinsu da za su kawo na cewar ba za a yi zaman ba. Ba ta da hurumi. Ya kamata a bashi su shi lauyan masoya annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kamata a bashi yawwa namu a bashi tun wuri takaddun ya nazarin su dan ya arguing arguing ake cewa ko ya yi su ya kamata a ce an bashi sai aka ki bashi ina ga sai ana gobe za a yi zaman kotun ne sannan aka bashi su da daddare ko da yamma a hakan ya karɓa ya fitar da abin da zai fitar aka je zaman kotun ya ce a aka ce ko mene ne aka ce a ah, ai ba kaza kaza sai an kuma daga zaman sai ran yaushe ne za a kuma zuwa zaman da za a yi shin tana da hurumi kotun shari'a musulunci ta saurari maganar addini waɗanda su ne suka wuce gaba kan ƙadiyan abdul jabbar yan izala sun wuce gaba sun yi uwa sun yi makarbiya kaza kaza kaza da shauransu amma kuma yanzu wannan da ke nasu ne ake tuhumansa ku bari ma a tuhume shi ya kare kansa mana ko ba haka ba yadda aka tuhumi Abdul Jabbar ya zo ya zauna aka ce ya kare kansa shi ma shi ma ba, kada tuhuma ce ai ake yi ya zo ya yi hmm. ardin a yi ardin adilla a gaban kotu na abinda da ake tuhumarsa da shi to amma waɗannan mutanen maƙiya annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi gum da bakinsu Mukam da wannan yayi ya ɗanɗana kuɗarsa yau ɗin nan baya rayuwa a abu an kama shi an danka shi hannun sai dai in sakinsa suka yi amma an kai shi an ba kuma ƙara jinsa tun wannan lokacin ba amma shi wannan ba kama shi za a yi ba ba ɗaure shi za a yi ba abinda aka ce ya zo gaban kotu ya kare zargin da ake masa Mm. a zo a tattauna mas'alar kotu ta tsaya kamar yadda aka yi waccan ko a haɗa muƙabalar a zo a zauna in ya yi abin da aka faɗa irin hukuncin da ake wa mai wannan yadda aka wanke wa Abdulbar hukuncin kisa shi ma a yanke masa in bai yi ba kuma a wanke shi in dalilansa sun fi ƙarfi amma ake ta hanya hanyar waye da shauransu da shauransu so saboda haka kaga ka tuna abin da yake gidanku kafin ka tafi wata magana wadda an an yi hukunci a kanta masoya annabi sallallahu alaihi sun tsaya kai da fata sun yi gabayan abdul inyas kuma ku tsaya ba a gabayan dr sani ba ba haka muke cewa ba a'a ku takura shi ya fito a zauna ya zo gaban kotu a yadda kotu tana da hurumi ya kare kansa kan zargin da ake masa sannan ka zo ka fito kai bura baki ka yi magana sannan na uku qadiyan wa man ne wa man yarani mm. ko ya yi imani ko bai yi imani ba kaji haka ya faɗa qadiyan wa man ne wa man yarani wannan maganar akwai sokwanta a cikinta kuma kai baka san abin da yake gidanku bane shi ibnu taymiya aljannarsa in baka shige ta ba ka shiga ta lahira ba a ƙirjinsa kuma take aljanna kowaye kai an baka shige aljanna sau ba ka shiga ba za ka shiga ta lahira ba to kuma duk wanda zai da wani tawili na banza na iska a ibn akan ibn taymiya tawilin banza da iska za ka yi mana dan baka kai ibn al-qayyim fahimtar maganganun ibn taymiya ba da ya kawo batun aljannata tana tare da ni inda nake tana biye da ni yana kawo ta a ƙasa sai ya kawo magana cewa ya kawo magana cewa aljanna ta ya akwai aljanna a duniya wanda bai shige ta ba ba zai shiga aljannar lahira ba to wannan aljannar ce da yake magana aljannar da take kirjinsa in baka shige ta ba ka shiga ta lahira ba mm-hmm. kai da kake da wannan kake fitowa kana cewa wani ya ce wa manyan yuhibbu wa manyan rani? akar makalla ina ya faɗi wannan magana shi mala ibnu na ha ba mun ba mun zo nan mun yi karatun ba da kai malam ba ai da kai muka yi karatun anan ba mun ɗauko littafin nan na na ibnu al-qayyim ba mun mun mun mun karanta ta a nan gurin cewa jannati hmm. mai haisu ma menene tana tare da ni ai idan ya musa mana sai mu zo mu karanta masa amma ibnu taymiya ya faɗa haka bari mu bari mu bashi mun faɗa mun karanta a nan mun baɗi littafi da shafi mhm. amma dai eh, za mu kuma za mu kuma faɗa kafin a cikin alkalimu ɗayyib ne ko a cikin alkalimu ɗayyib ne a cikin na sa alkalimu ɗayyib na na Ibn al-Qayyim. Mm. A ciki za ka ga a guri ɗaya ya kawo maganganun guda biyu. Menene something min al-kalimar ɗayyib dai ba, al-kalimar ɗayyib ba, sunan littafin naman ta min al-kalimar ɗayyib. Eh. Kamar talkisi ne na na al-kalimar ɗayyib na Ibn Taymiyyah. Shine ina da ina da ina da littafin a application saboda haka idan mutum ya musa mana sai mu sai mu ɗauko mu biya masa. a ciki ibn taymiya shi ibn al-qayyim ya ka ibn taymiya ya ce shi aljanna kirjinsa ina ga tana cikin littafin yana cikin wannan wayar ne aljannarsa hmm. da take kirjinsa alwabilu sayyib yawwa alwabilu sayyib ba min al-kalimi tayyib yawwa yawwa alwabilu sayyib min al-kalimi tayyib shine alwabilu sayyib shine sunan littafin saboda haka kana maganar wannan ibnu taymiya abin da yake faɗa kenan Kuma maganar aljanna ba magana magana ake ta musulmi mumini kuma batun cewar a ga mutum a shiga aljanna musulmi wannan yana nan a cikin tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mhm. ba musulmin da zai ganni ko ya ga wanda ya ganni kuma ya shiga wuta tabi'ai mm. suka dinga riwayar hadisin nan da ta tasalsul na ganka na ganka ni ma na ganka wannan zai ce ni na ga wani sahabi wani kuma ce to ni ma na ganka sahabbai suka dore abun ma ya haura ma hmm. ya haura kansu ma tabi'ai kai har suka haura ya tafi sama da sama da haka ce ka shaida ni ma na ganka suka dinga duk tabi'in da yake musulmi duk tabi'i musulmi in ka gan shi in dai kai musulmi ne to dan aljanna ne kai in ka mutu musulmi dan aljanna ne kai ba wata musulma duk sahabin da ka gani ka mutu musulmi dan aljanna ne kai ganin sahabin kawai ya baka aljanna in dai kai musulmi ne alhamdulillah duk wani hargitsi da wata hayaniya an dauke maka Sau da haka wannan yana nan a turmi hadisin nan kuma hadisin nan hasani ne nan turmi ya ce hasanun garibun wannan baya kore hasan ɗinsa ka koma ka fahimci istilaha dan kawo wani mara kunya ya zo ya ce wani ah, hadisin hasanun garibun ka je ka koma an tirmidhi ya ce hasanun garibun me yake nufi kafin ka zo kai mana magana sannan sa nake abu hatimin razi ibnu kasir ne ya kawo ibnu kasir almajirin ibnu taimiya a cikin albidaya wan nihaya a ciki ya kawo a karamominsa har da kyauta aljanna abu Watimin razi kuma abu Watimin razi dinnan ba su bi bane ba ta nake na'am na'am don wannan ga network network ɗin malam ya samu dakatawa eh ya hakuri idan malam ya zo za mu dora na'am akramakallah abu hatimin razi ka ce ba sufi bane abu hatimin razi malamin hadisi ne ba sufi bane na'am Ibn Kathir ya kawo a karamominsa ya ba da aljanna ibnu kasir almajirin ibnu taymiya Allahu akbar. Wata katanga ya ce wa zai gina ta, na zan ba shi aljanna. Na'am. Wani attajiri a garin ya ce, Ni zan gina ga dinare dubu a gina, amma wannan kyautar aljannan ka rubuta a takadda ka ce ni abu hatimin razi na bawa alajuwa na aljanna saboda katanga kaza da ya gina mana ka rubuta a takarda ka ba sannan ba ya ce a kawo takarda aka ka takarda abu hatimin razi ya rubuta ya ba shi takarda ya karbi dinari dubu aka gyara katanga alajin attajirin nan ba a daɗe ba da yin wannan sai ya mutu da ya mutu mutanen gari aka taru an zo a masa sallah da aka zo sallah za a tayar kawai sai aka ga wata takarda ta yi tsalle daga cikin likafaninsa ta fito wannan ba ba a jawahirin ma'ani ba ba a rimahu ba a cikin albidaya wannan haya na ibnu kathir yawwa na'am akram kallam takarda ta fito daga daga wannan an taba karanta kissan nan ma a nan kwarai kuwa sosai kuwa mun karanta ta abu hatimin razi takadda ta fito da ta fito sai aka ga ashe takaddan nan ce da abu hatimin razi ya rubuta mai ashe ya yi wasiya in ya mutu a binne shi da ita ya tafawa da Allah ita cewa Allah mun yi cinikin aljanna da da Abu Hatimin ni tun a duniya gashi da saboda tsabar yadda saboda tsabar yadda zai tafi da ita lahira Allah dan haka da ta fito sai aka ga nan rubutun abu hatimin razi ne a feji shi kuma dama abu hatimin razi a feji ɗaya ya masa rubutun to da aka juya bayan fejin sai kuma ga wani rubutun daban wanda ba na abu hatimin razi ba rubutun kudura masu inkarin salatul fati an ganta da rubutun kudura sai aka ga wani rubutu a jiki an sa kad hula hulaka falata ut abu hatimin razi wannan aljannar da ka bayar mun bayar an shiga maka amma kaka sake ba wani ka tsaya iyanan kaka sake ba wani aljanna ka bar ta iyanan Ibn Kathir da ya ah. kawo wannan isar kai ka ce zai hau hawan ai wannan ai kaza kaza sai ya nuna wannan tana nuna manƙaba da daraja ta abu hatimin razi Allahu Ibn Kathir ya yadda ma shi kansa. Ya yadda, wannan malamin hadisi ne, abu hatimin razi ba su bi bane gaskiya ne ita ita shi shi zama na Allah shi yake da wahala idan Allah ya yarda da kai sai ya lamunce maka kai abin da ya fi ƙarfin hankali yadda Allah ce ba ku samu ba yadda Allah ce ba kwa nema kuna inkarinta shi yasa sultanul ulama'i Uh, Izubin Abdulsalam lokacin da Mogol za su kawo hari a uh, uh, Misra ko Tatar za su kawo hari tunda akwai hmm. saɓani tsakanin cewa su Tatar musulmi ne Mogol su ne waɗancan kamar iftiladi ne ake tuda to za su kawo hari Misra me yace da mutanen Misra ruddul mazalima wa ana admanu lakum alallahi nasara Allahu akbar ya ce kowa abin da ya san ya zalunci ɗan uwansa musulmi ya mayar masa in kuka yi hmm. haka ni kuma na lamunce muku nasara a wannan yakin ku za ku yi nasara na lamunce muku zan sa Allah ya ba ku nasara amma ga abin da nake so ku ibn Izbil Abdulsalam ai ba ba ba sufi ba sufi bane Allahu akbar gaskiya ne yana cikin malamai sultanul ulama ya ake ce masa saboda haka wannan matsala ta wa man yuhibbuni wa man yarani ai tuna an wuce ta tuna an wuce ta akwai ɗan izalan da suka bibiye mu a kanta lokacin da muke yin karatuka yanzu sun ajiye ta lokacin da ake yin karatuka sun yanzu da mu suka bibiye mu an ajiye ta kai yanzu ka shigo sahan ne kake yin waɗannan abubuwan amma su irin waɗannan matsalolin sun ajiye ta saboda mun riga mun kashe su wato an riga an kashe su a bahasi duk malumin mu sun riga sun gama yin rubutu akan wannan masail din me take nufi me ake nufi me ake nufi amma nan mun dauko maka ita ta yaran da zaka gane ibnu taymiya shi aljanna sai ka shige ta zaka shiga ta Allah waye ya bashi wannan aljanna? waye ya bashi wannan damar waye ta faɗa haka a magabata ko shi ibnu taymiya shafaffe da mai ne halalun lana haramun li shi shi ibn taymiya ne ya faɗa ya halatta ya faɗa amma kuma wani kada ya faɗa su wannan shine abin da zamu ci kan wannan sai ah, na hudu shine wai an ce wai waɗannan alul jidal din suna yin inkarin khususiyar waliyai wai sai tsaye waliyai ba su da wata khususiya wallahi ja yayya tana mai da mutum mahaukaci zafin ƙiyayya tana sa mutum ya zama mahaukaci ya ba su da wata kususiya eh abin da ya faɗa kenan a sa mana a cikin maɗayi na hudu kenan sai ce waya ruddu khususiyatallahi ta'ala anhu kuma sai ka ga yana raddi yana ije keɓancewar da Allah ya wa wannan wali ya ba shi kusosiya, to a nan ma ƙarya ce ta ilimi waliyai ba su da khususiya waliyai amawa ne kamar dukkan sauran al'umma ba su da wani bambanci da sauran al'umma ta fuskar shari'a abin da yake kan sauran mutane shi yake kansu annabi ne kaɗai yake da khususiya amma wali bai da kusosiya. domin annabi ne kaɗai Allah ya ware shi da wasu hukunce-hukunce wanda bai dora wa sauran mutane ba yanzu kaga misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baccinsa baya warware masa alwala domin baccinsa ba irin na mutane bane annabi sallallahu alaihi wasallama Allah bai wajabta masa in zai auri mace sai da waliyi ba da haka shi aurensa babu sharadin waliyi sai wa sai an zo da waliyin mace sannan shi Allah ya halatta masa auren mata sama da hudu kaga duk wannan sune khususiya da ake faɗa to amma ba wani waliyi da aka shar'anta masa wani abu sabanin na sauran mutane da haka yace wayar ruddu sai ya ruddu sai ka ga mutum yana kawar da ko yana ingije khususiyatallahi ta'ala anhu keɓancewar da Allah ya wancan waliyi to mu muna cewa ba wani waliyi da Allah ya keɓance da wani abu annaba su kaɗai ne Allah ya keɓance su da hukunce-hukunce da suka saba na sauran mutane kamar yadda Allah ya faɗa ga annabi khalisatan laka min dunil mu'minina na to sai sai ya ce su ahalul jidali fala tazkuru lahu ahadan su ahalul jidali ba za ka faɗa musu ɗaya ka ce wane waliyi ba ne illa waya a huzu ya dufa'uhu sai ya haɗu yana ije shi waya ruddu mm. hususiyatan lahi ta'ala anu yana juyar da hususiyar da Allah ya yi wannan waliyin yana juyar da ita wai shi ne da aka faɗa haka sai ya tafi cewar waliyai ba su da wata hususiya a shari'a to dama a shari'a aka ce a nan ɗin a nan ɗin ta aka yi hususiya a shari'a ma'ana su ma suna da wani bambanci da shawara a hukunci dama abin da aka faɗa kenan kuma kalmar hususiya dama abin da take ɗauka kenan ta nake ma'anar hususiya shine wato kishiyar gamewa ne kishiyar umu ne ko gaskiya ne an ce hafsa kaga dudduhu ai amma ne to shikenan idan ka ce ba su da hususiya kuma a dolanta irin tasa ka ce kuma Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna allazina amanu wa kanu yattaquna lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah wannan kowa haka Allah ya masa koko iya waliyi akai wa wannan ce walla khawfun alaihim wa lahum yahzanuna allazina amanu kowa ne mumini wa kanu yattaquna kowa ne yake tsoron Allah a cikin mm-hmm. musulmi sannan lahumul bushara fil hayati dunya wa bil akhirah bushara a nan duniya da annabi sallallahu alaihi wasallam fassara ta da arruqiyas saliha ya rahal mu'minu aw turalahu aw kama qala kowa ne yake wannan idan ba su da bambanci da kowane musulmi to me amfanin ce musu waliyan kenan me kuma amfanin da Allah ya waro su yi magana su yace ku faɗaka waliyan Allah babu tsoro a tattare da su ba su damuwa. Kamar aka ce da Allah su waye waliyai idan duk musulmi ne me kawo ma'anar waliyai me amfanin ta Qur'ani sai Allah ya ce su ne muminai. Ta nake imani khasiya ce, ca nake daraja ce, ta nake imani ba kowa ne mumini ba. Qur'ani ya gaya mana qalatul a'rabu amanna ce kullam tu'minu walakin qulu aslamna. mutanen ƙauye suka ce mu muminai ne Allah ya ce ba ku zama muminai ba kun dai ce mun musulunta Wannan mai da kulil hmm. imani bi kwata kwata imani bai shiga zukatan ku ba kwata kwata kuma ka ce imani ba kasiya bace ba kususiya bace a cikin musulmi an waro ka an naɗa ka mumini kana da kususiya a cikin musulmi akwai wanda baya tsoron Allah kai an baka daraja tsoron Allah kana da kususiya a cikin musulmi an waro ka a mafarki Allah yana maka busharori iri daban-daban ya nuna maka wannan ya nuna maka wannan alheri a mafarki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara kai mafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai mafarkin shan ruwan alkausara kai mafarkin ka ziyarci ɗakin Allah kai mafarkin ka shiga aljanna kai mafarkin ka a inuwa al'arshi wannan duka bushira ne exactly kowa ake wa haka wannan ba kasiya ba ce ba kususiya ba ce aka yi amma saboda ƙiyayya tana sa mutum ya zama mahaukaci to nan sai ɗan aro hauka sai ya ɗan yi hauka a nan don ya samu tirin da yake ƙirjinsa da wutar da take kamawa in yana karatun ya samu ya kashe ta da faɗar wannan waliye ba su da kususiya a shari'a dama ba a shari'a ake magana ba cewan waliye ba su da wata kususiya ɗaya suke da kowa wannan ƙaryata alƙur'ani ne eh, wannan ƙaryata alƙur'ani idan kuma a hukuncin shari'a ne daidai suke da kowa a hukuncin shari'a wannan haka ne kuma nan ba wai a hukuncin shari'a ake magana ba kususiya irin ta imani ta ƙawa ba wa mutum karama da aka da hadisi ya nunnuna shi ake magana ijaba ta mm. addu'a da ake bawa waliyyai in sun yi addu'a Allah ya karba wannan duka hususiya ce ba kowa ya samu haka ba da haka to to to shine to amma da ke shi mutumin wato yana da irin zafin ƙiyayyar nan sai take nema ta sa masa tabin kwakwalwa to ah, sai Maɗa'i na biyar wai Shehu Ali razumi yana gangaro da maganganun Shazali to idan akwai magana da aka yi ta cewa Ibn Taymiyyah yana inkari gare mu wadda ita magana an nasabta wa Shazali mm-hmm. da haka to sai ya ajiye challenging a gurin eh, cewar ah, tsakanin shazali da ibn da haihuwar ibn taymiya ma akwai shekara tara saboda haka idan alharazmi ya ce shazali ne faɗa to kaga zancen ƙarya ne mm-hmm. sannan challenge na biyu ana kafa hujja da magana sufaye suna kafa magana da maganganun ibn taymiya akan harkar sufanci to gashi sufayen da suke suka gabata irin su alharazmi suna cewa ibn taymiya yana musu inkari to me za a ce to a saka mana sai mu ji sai mu bi shi da duk maganar shazali Sheikh Ali Harazumi yake kawowa tun daga kan waƙala Sheikh Abul Hassan Shazali radiyallahu anhu duk wannan maganganun sa ne to iban in ba manta ba ne mana tarjamar waye Shazali kuma na gaya mana wace shekara aka haife shi wace shekara ya mutu an haife shi shekara 571 hijira ya rasu shekara 556 hijira to idan wannan maganar da shehu harazimi yake faɗa a nan ita ma maganar shazali ce abul hasan shazali na cewa kamar yadda ibn taymiya yake musu inkari to wannan magana ƙarya ce saboda ibn taymiya an haife shi ne hijira tana da shekara 661 shi kuma shazali ya ma mutu shi hijira tana da shekara 656 ma'ana shazali ya mutu da kusan shekara tara sannan aka haifi ibn taymiya to a nan maganar shazali ce cewa ibn taymiya ya su musu inkari ko maganar waye ko ka shi shehu harazimi ne yake faɗa wanda kuma a nan babu abin da yake nuna maganar ta shehu harazimi ce balma abin da shi ya ayyana cewa maganar ta ibn eh, ta, ta abu hasan shazali ce da haka shek shazali abul hasan ali ibn eh, abdullahi ibn abdul jabbari ya rasu ma ba a haifi ibn taimiya ba to wannan kenan na biyu ina sufayen da suke rawar kafa musamman ƙanana ƙananan su waɗanda ba su yi karatu ba suke cewa ibn taimiya ma ya ce kaza ibn taimiya ma ya yadda da kaza duk da mun kalubalance su ba su ɗaya ba sau biyu ba su kawo littattafai sai su zo suna soki burusu sau da dama suna kawo magana kan cewa ibn taymiya ma yana da aƙida irin tasu ta sufaye to gashi shugabannin ku kuma anan a jawahirul ma'ani sun ce ibn taymiya ba yi da shi bal ma inkari yake to abin tambaya anan kun fi su harazumi sanin sufanci da sanin ibn taymiya ko kuwa su suka fi ku idan sun fi ku sanin sufanci to su a nasu sanin sufancin ya nuna sun gane ibn taymiya ba akan tafarkin su yake ba bal ma inkari yake musu in ku ku kuka fi su sani na sufanci to yanzu ku ne kuka gano cewa ibnu taymiya ya ma yi daidai da ku a wasu ra'ayoyi naku na sufanci wanda anan shehu harazimi yana cewa ba haka bane to mu dai abin da muke faɗa kullum muke nanatawa a Na to ah, an ji waɗannan maganganu na farko na farko shi wannan abin da za mu fara gaya masa mhm. wannan maganar ta girmi shi wa alharazimi da shekara ɗaruruwa ka daina nasabta wa alharazimi ba shi ya mata mhm. ba nan tana cikin tana nan a cikin littafin ɗabaƙat ka koma ka je ka duba ɗalibai na ilimi su je su duba ɗabaqatul kubra kwabo da kwabo har batun inkarin ibnu taymiya ɗin sha'arani ya kawo shi sha'arani ina ga ɗan ƙarni na na goma ne ɗan ƙarni na goma ne mm. ko na takwas zuwa na tara saboda haka maganan nan ta girma a laharazini sannan hatta bakari imamul bakari mai salatul baji ko na'am na'am shi ma ta girme shi kenan imamul bakari as-siddiqi mustapha bin kamal al-bakari as-siddiqi ba shine mai salatul fati ba mm. wanda ya rasu hijira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da biyu sanda ya rasu ma shehu tijjani shekararsa sha biyu a duniya ya yi littafi al'ara'is ya yi littafi al'ara'isul qudusiyya al ha'ani da sa'isin nafsiyya a cikin wannan littafi wanda Uh, Ahmad Farid Almazidi da Nasir Sabir Azzayyat da Muhammad Abdulkadir Nassar suka yi wata haƙiƙi. A cikin eh. wannan littafin ya kawo wannan maganar ta uh, shazali mm -hmm. ya kawo wannan maganar ta shazali ya nasabta wa shazali ita kuma ya kawo wannan magana na inkaru bunu taimiya akan mu din akan mu kamar yadda yake faɗa akan mu ah, idan yana so wanda yake so ya duba ya je ya duba shi al-ara'isul qudusiyya ya je ya duba shi zai gani a shafi na ɗari biyu da sha shida ta haƙiƙin waɗannan malamai da na faɗa zai ga ya kawo ƙala sheku abu shi yadda yawa title ɗin ma Wasu sayyidi abul hasan shazali hala ibn taimiyata. ina ga wannan lokacin da aka yi littafin nan ko lokacin da shi wannan yau fati ma ina ga ba a haifi ala razini ba lokacin da albakari ya rasu ma ba a haifi ala razini ba shehu tijjani kansa shekaransa goma sha biyu a duniya sanda bakar ya to hmm, hmm. abin da yasa na kawo wannan magana shi yana dagewa yana so ya ce ala ba ala ne ya kawo ta ba magana ta farko ki da ma'ana ba ala ne ya yi ta ba ba kuma shi ya kawo ta ba wanda ya kawo ta a littafin shi shine Abdulwahabi Sha'arani kuma da kanka kai lawan kayi tarjabar Abdulwahabi Sha'arani ka faɗi tazarar su da shehu jani kuma kai masa kirari ka dinga masa yabo ba a muƙaddimar a farkonta ka dinga masa kirari kana masa yabo to amma da jama'a hukaci ne kai na, ɓangaren bangaren ilimi to gashi ka zo da ai sunan wannan abun hauka ban hauka ne na bangaren ilimi kai ne ka ɗauko muƙaddimar mutum kana ta kana ta yabansa a bar kana cewa ai ba irin su shehu kana nuna kamar shi ai su bayan da ne saboda haka su masu kaza ne masu kaza kuma a ƙarshe ka zo ka bige maganganunsa kana nasabta wani kuma kana sukansa wanda wanda yake nuna wato junun ne a ɓangaren ilimi amma ba hauka na wai kai mahaukaci ne ba a ɓangaren ilimi abinda kake wannan sunansa hauka a idan ɗaliban ilimi to abu na biyu magana ta cewar ibnu taimiya da shazali ba su zamani ɗaya ba duk hanyoyin da za ka bi na marubuta tarihi ko in ce hanyoyin da na bi na tarihi kidu jami'ur riwayat eh. cewa Shazali ya yi wa Fati ɗari shida da hamsin da shida so idan Ibn Taymiyyah an haife shi ɗari shida da sittin da ɗaya tazaransu shekara biyar ne idan da sittin da ɗaya aka haifi ibnu taymiya so da haka kage kenan mhm. wato tun kan a haifi ibnu taymiya shazali yau fati kaga kenan maganar a ce shazali ya ce wannan abin da ibnu taymiya kamar yadda muke gani a wannan zamanin namu na inkarin ibnu taymiya wannan maganar dole akwai wato galaɗi a cikinta akwai magana a ciki yawwa to abin da nake so mutane su sani mu kafa ƙa'ida a nan ba mu zo mu zauna don mu kare daidai da kuskurewa a wannan zaman abin da muka zauna mu kare shine abin da yake a raunin ilimi da jahilci na honorable yake ɗaukan ba daidai ba ne to shi muke na maganganun manyan maluma shi muka zauna in ya ce ba daidai ba ne mu kuma alhalin a ɗan abin da muka sani mun san akwai hujja a kan wannan ko ya fassara ba eh. daidai ba ko kuma a'a ya ce ba hujja kuma akwai hujja to majalisinmu wannan abin da muka zauna mu yi kenan saboda haka wannan maganar nasabta wa shazali ita akwai galadi a ciki domin ba su zamani da ibnu taymiya ba nasabta masa cewa ya ce kamar yadda muke gani na inkarin ibnu taymiya mm-hmm. a gare mu sannan mutane su sani littafin da babu matsala ko ɗaya a cikinsa alƙur'ani mm, hazal zalikar kitabu la raiba fi wannan alƙur'ani banda alƙur'ani babu wani littafi da ya kuɓuta babu shi kowanne ne saboda haka abinda muke ƙara faɗa a nan shine littafin da ya fi kowanne ba shine ake cewa sayuwul bukhari ba bayan alƙur'ani To, mm. Imamu Ahmad ya ce akwai hadisi munkari a ciki, Ahmadu ɗan Hanbali. ya ce akwai munkarin hadisi a ciki ya lalubo hadisin istikhara ya ce wannan hadisin munkari ne kuma a sayi bukhari yake munkarin hadisi Ahmad bin Hanbal ware kuwa ya ce munkarin hadisi ne sannan da, Bukhari da Muslim su ne a kutubi Ba'ada da kitabin lahi hmm. haka ne to dar ni ali ibn umar hadisi nawa ya fitar wanda ba su inganta ba a ciki ya ce ba ingantattu ba ne kusan hadisi 230 dara kudu ne ya fitar gaskiya ne hmm. sannan hmm, kaga su ma ke matsala ta tarihi yawwa yawwa matsala ta tarihi sayyadi matsala ta tarihi irin wannan maganar a ce wane ya faɗi kaza a bi tarihi sai a je a ga ai lallai maganan nan uh, wane bai riski wane ba wane ko akwai takadimi ko akwai ahiri irin wannan to wato in aka buɗe ta inda za a sha kaɗan ne misali sayu muslim a cikin shi ne littafi na biyu eh, wato wato aka bayan alƙur'ani sai a ce littafin da ya fi inganci sahihul bukhari sannan wanda yake biye masa sahihu sahihul imami muslim shi yake biye masa a inganci to akwai hadisin da muslim ya kawo a cikin littafin manaƙib na sahabbai muslim ya kawo shi wanda ake ganin hadisin na maudu'i ne ma hadisin ma ana ganin maudu'i ne kuma muslim ya kawo shi kuma da irin wannan sha'anin na taƙadimi da ta'ahiri aka ce hadisin na maudu'i ne irin wannan sha'anin na tarihi sayidi na muslim ya yi babi ya ce babu fada'ili abi sufyan bin har radiyallahu an hadisin falala abu sufyana hadisi mai lamba 2501 ya faɗa isnadin hadisin ya ce kanal layan zuru na ila abi biyan. musulmi ba sa kallon abu biyan. wala yuqaiduna in ji abdullahi da abbas ya ce musulmi ba sa zama da shi faƙala lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai abu biyan ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya nabi allah ya annabin allah salasun abubuwa guda uku wanda mm -hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ka bani su ko kuma ina da abubuwa guda uku da zan ba da su mhm. zan baka su sai sai ce sai annabi sai ce masa eh sai ce indi ahsanul arabi wa ajmaluhu ummu habibata binta abi sufyan uzawwijukaha ina da mafi kyawun larabawa mafi kyan ummu habiba yar abi sufyan zan aura maka ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wato a can abinda Abu Sufyan ya ce ya nabi Allah salasun adini hinna abubuwa guda uku ka hmm. bani su manzo Allah ya ce to na'am zan baka menene na ɗaya ya ce indi ahsanul arabi wa ajmalu ina da mafi kyan laraba mafi kyan su Yata, sunanta ummu habiba bintu abi sufyan wujuka ha zan aura maka ita kala na'am sai manzo Allah ya ce to na yadda sai ya ce Kala ya ce wa Mu'awiya ga ɗana Mu'awiya zan baka shi ta ja'alu katiban bai yadayka ka kasa shi ya zama sakatare ka sa shi ya zama sakatar sakatarenka sai ce hmm. to sai ce na uku kuma ka bani umarni in yaƙi kafirai kamar yadda nake yaƙar musulmi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa an baka shi ma Mm-hmm. sai Abu Zamir ya ce walaula annahu laba zalika <laughs> minan nabi sallallahu alaihi wasallam ma a ɗawo zalika ba dan ya nemi hakan daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba da bai bashi ba mm-hmm. da bai mm-hmm. nema ba da ba zai bashi ba hasbunallah Kane ta din malam yayi kasa amma yanzu insha Allah a yaƙuri yanzu insha Allah malam zai magana ake kan wato <clears throat> inganci na littafi a ce wai duk abin da ya zo a cikin wani littafi wanda ba ƙur'ani ba a ce wai dole abin nan sai ya zamanto cewa <clears throat> daidai ne wannan abin Allah bai ba wani littafi kariya ba in ba alƙur'ani ba alkur'ani shi kaɗai ne littafi wanda yake babu wani abu na kuskure a cikin shi ko yaya wannan yana <coughs> saboda gashi nan yanzu malam yana mana bayani akan hatta su littattafan sahihul bukhari da muslim din su ma na samun kuskure gashi a ciki wasu sun yadda da wani abu wasu suna ganin kuskure ne a ciki assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum salam yau wasai sai ce da bai tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam da bai bashi ba in ji abu zamir sai ce da saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ba a tambayar shi abu sai ya bayar dan abin da ka nema sai ya ce maka sai ya ce to wannan wai an kawo shi ne a falala abu sufyan to abin da zamu kalla gaba da zamu kalla ina da mafi kyan larabawa mafi kyan su ummu habiba yata zan aura maka ita kaga wannan magana yaya sa nake ummu habiba tun tana habasha annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta saɓani tsakanin mijinta mutuwaye ko kuma a'a ridde ya koma nasaranci manzala sallallahu ya aure ta da hmm. jashi ya biya sadakin har da aka ci nasarar haibara mutanen habasha suka dawo har da ita da sayyidina ja'faru annabi sai ce ban san da me zan yi murna ba da gabatowar Ja'faru ko kuma da nasarar haibara ko kuma da da, gabatowar amaryata Ummu Habiba. Sa nake Abu Sufyana yana kafiri Ummu Habiba tana gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya zo jaddada sulhu bayan an yi sulhu Hudaybiya Banu Bakar sun shigarwa Qurayshawa Kuza'ata sun shigarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sharadin sulhun nan sai ya zama na a aminan annabi ne sallallahu alaihi wasallam in an taba su an taba annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma banu bakar hmm. aminan shawa ne aka taɓa ƙuraishi an taɓa su aka taba su an taɓa ƙuraishawa su kuma banu bakar aminan ƙwarai ne an taɓa su an taɓa ƙuraishu haka akai mm. aka aje wannan sharaɗi na sulhu shekara goma aka ce ba ma waɗannan banu bakar da ku za'a ba duk wani wanda yake so ya shiga cikin wannan sulhun zai iya shiga sai ya zama na kuma faɗa ya kaure tsakanin banu bakar da ku za'a abu sai a ɓoye ya tura ƙwarai shawa ya tura rundunan kafiran Quraish su je su taya Banu Bakar yaƙar za'a, su kuma ku za'a suka gano haka kuma Abu Sufyan ya gane cewar lallai sun gano din za su kai ƙara gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam a zo a yaƙi Abu Sufyan ya taso da sauri zuwa Jaddada da sulhu ya je gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam har ta kibarin sa ya shimfiɗa ya hau kan tabarmar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kina ganin tabarma bata kai in hau ba za ki kawo wanda ta fice?" ko kuma a'a ni ne ban kai in hau tabarma ba ta ce kai ne baka hau baka kai ka hau tabarma ba domin tabarma annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma sannan a musulmi a rawaito cewar bayan ya musulunta ya zo yana cewa zai aura zai daura wa manzala sallallahu aure da yassa ummu habiba akwai karo da kai wannan babu cin karin babu cin karan tarihi akwai cin karo to saboda haka wannan abun wannan abun na cewar Ibn ibnu ya ta e, shazali ya ce yana musu inkari wannan danganta shazali faɗar wannan maganar bai inganta ba don ba su yi zamani ɗaya ba amma wannan irin wannan saboda haka sha'arani ne kuma ya kawo a cikin tabakat ba shi wa razumi ne duk ba magana ala razmi ana to abin da muke so a sani shine ita inkarin ibnu taymiyan ga shazalin da akwai shi ko babu mm-hmm. shine abu mafi muhimmanci kaga idan haka ne ko babu wato shazali yayi wa inkari kenan ya yi wa ibnu taymiya yewa shazali inkari saboda haka ta yi kenan wani almajirin shazalin ne yake yin wannan maganar a wanda suka yi mu'asara da ibn taymiya tunda ya yi mu'asara da almajiran shazali ina ga ya yi zamani da abil abbas marasi ina ga ya yi zamani da ibnu ada'illahi sakandari waɗannan da almajiran shazali ne yayi gaskiya ne to kuma ya yi wa su inkari. To ta yi shi rani yana ɗauko magana, kuma shi rani shi ma shazaliya yake ɗariƙar shazaliya yake. Ta yi yana ɗauko eh. ƙwarai kuwa kaga ta yi yana ah. ɗauko maganganin yana ɗauko maganganin shazali ne daga gurin almajiran shazali sai aka samu abin da ake ce masa idiraji a cikin sha'anin riwaya an sani. shi almajirin shazali din ya idirajin maganarsa shi kuma sha'arani ya zama bai tamyizin tsakanin ta sha'arani da almajirin saboda inkarin akwai shi rubutu ya musamman akan irin hizibai na addu'o'i na shazali ya kafirta shazali shi ibnu taymiya kai kwarai kuwa kai tsaye kafirtawa a karamakallah sai da ta kai haka sai da ta kai haka ai shi yasa shi mutum idan bai bibiyi abu bane ba sai zo yana ta yana zaton menene ɗinsa ya kama ya kama na ya kama gangani ya kawo wata maganar shazali da yake yaba wa shazali a kanta cewar ah, shazali yana cewa an lamunce mana isma a cikin ƙur'ani da hadisi abinda ba ƙur'ani da hadisi ba na kashifi da ilhama babu isma a ciki wanda aka yi masa suya ya bijira su ga kitabu da sunna in sun dace daidai ne in ba su dace ba ba daidai bane ba ya kakkafa hujja da ita a cikin fatawa wannan maganar ya kakkawo ta to mm. amma ya kuma soki shazali akan addu'o'in da shazali yake yi na na hizbai yana cewa wa yad'una bi mm. bi iti fiha itida'un kama yujadu fi hizbi shazali suna yin addu'o'i da addu'o'in da akwai wato wuce gona da iri ko uh, Allah yana faɗa cewa wala ta'atadu ko mm. inna wula yuhibbul mu'tadina to akwai wani guri da Allah yake faɗa akan sha'anin addu'a kada a yi ta'adda saboda haka ya kawo wannan ya ce akwai a cikin hizban shazali akwai irin waɗannan sannan yana magana a wani guri yana magana akan shazali din yana cewa ya kunu kama nukila an shazali a cikin majmu'ul fatawa ya kunul jam'u fi ka mashhudan wal farqu ala lisanika mawjudan kama yujadu fi kalamihi wa kalami ghairihi aqwalun wa adiyatun wa ahzabun tastalzimu ta'dil al-amri wan nahyi مثل دعوى أن الله يؤديه على المعصية أعظم مما يؤديه على الطاعة ونحو هذا مما يوجب أنه يجوز عنده أن يجعل الذين اجتروا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أو أفضل ويدعون بأدئية فيها اعتداء كما يوجد في حزب شاذلي ka ji abin da ya faɗa su shazali suna sanya waɗanda suka ɗashi suka aikata miyagun ayyuka suna daidaita su da mumine kaga kenan suna ƙaryata ayar da Allah ke cewa menene ku haɗa zina amanu wa amilu salihat ko ku haɗa su ku yana sai ya ce su shazali suna ƙaryata ko ma suna sa ma waɗanda suka yi istirahin sayyi'at din suna sa su mafifita daga mumine wanda suka yi aiki na gari suna kuma yin addu'o'i da addu'o'in da akwai itida'i a ciki kenan inkari ibnu taymiya ga shazali akwai shi so wannan maganar cewan shazali ya ce ibnu taymiya ne in inkari wannan ba maganar sa bace kaga kenan magana ce ta almajiran shazali wanda suka yi zamani da ibnu taymiya shi kuma sha'arani a matsayin sa na bashazali dan ɗariƙar shazaliya kaga ya ɗauko maganganun shehunan shazaliya saboda haka sai ya ya saka maganar wanda ya rawaici ta shazalin ya yi idiraji wanda wannan kuma sananne ne mm. har a cikin sahabbai Allah ya ƙara musu yadda an sami wannan wannan ba manis tsara an yi ɗila gurrata hudun al ita ma ba idiraji ba ne magana abu hurera malaman hadisi suka ce kuma waɗannan idiraji na sahabbai suna ka gani to da haka inkarin akwai shi ibnu taymiya yayi wa shagali inkari har ya kafirta shi ma dan ka faɗa haka ka faɗa wa mutum haka yayi kaza ka kafirta shi saboda haka wannan shine amsar da zamu bada dangane da waccan maganar kamar cewa al-harazmi ya kawo abin da yake na ƙarya yayi ƙarya kaza kaza kaza kaza ka mai da wukar tukunna dai ba a zo magana al-harazmi ba har yanzu wannan muƙaddima ake ta sha'arani honorable muƙaddima ake ta sha'arani honorable na gidan jarida so ka bi a hankali za a zo jawahirul ma'ani din sosai nan ba a zo ba har yanzu da haka sai abu na gaba da ya ce wai muna ana jawahirul ma'ani yadda ya kamata ba yawwa sufaye suna kafa hujja da maganganun ibnu taymiya cewa ya yadda da abubuwan su kaza kaza mene da mene ne to yanzu kun fi su harazimi dama ba harazimi ne ya magana ibnu taymiya ba shi bai taɓa magana sa ba da shehu tijjani da shehu alara ba su taɓa faɗan ibnu taymiya akan harshen su ba mu taɓa gani ba ba mu taɓa gani ba su taɓa faɗan sa bakin su na salatin annabi bai taɓa faɗan ibnu taymiya ba sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ba ba mu taɓa gani yake gaban su shi yake gaban su abin da yake gaban su shi yake gaban su ba ruwan su da shi ba su taɓa magana sa ba ba ruwan su da shi saboda haka wannan maganar ga masu yin ta can ga wanda suka kawo ta nan so da haka sannan da kake cewa ana cewa ibnu taymiya yadda da kaza ibnu taymiya yadda da kaza ibnu taymiya yadda da kaza ai ba haka zaka faɗa a ɗakin matarka ba fitowa zaka yi dawa abinda aka ce ibnu taymiyan ya faɗa ka fito dawa a fito a nuna maka ka ƙaryata shi ne magana ka fito kana cewa wai ba a kawo littafi sai dai a ce na kin kawo littafin in dinga biya ma karatu kyauta kenan na kin kawo ba za a ka fito ka fito ai muna sana wata maganar muke faɗa ashe tana maka ciwo kana jin haushi wa madal muna sana muke sakin ta haka mu ki faɗan masdarin mu ki faɗan littafi muna sani an ki a dinga baka karatun kyauta ka fito muƙabala ka ce babu shine ka haifu in ka haifu ka fito muƙabala ka ce babu sai mu nuna maka akwai mu karanta maka a nan kuma sai ka tafi ka ɗau mataki na gaba shine matakin bidiyo na biyar kenan na kusa da na ƙarshe sai ka ɗau wannan matakin kuma shi ma ɗin ba ƙyale ka zami ba in ka ɗau matakin to a nan ban gan shi ba ai na biyar bidiyo na nawa akwai na biyar yanzu ai na shida kai To babu jawabi. Ko ban tura shi ba. Ko ban tura shi ba ne. Babu jawabi. Saboda na Saboda na yi na ga na sa al-maqda'ul khamis al-maqda'ul khamis so biyu. To al-khamis ne ba a matsayin ɗaliban ilimi bisa ga tafarkin littafin Allah da sunnar manzo Allah bisa ga fahimtar magabata na kwarai shine Ibn Taymiyyah ba ma'asumi bane Ibn Taymiyyah malami ne daga cikin malamai yana yin kuskure yana yin daidai wannan abubuwa da sufaye suke yi wanda littattafan Ibn Taymiyyah sun tabbatar da cewa ba a kansu yake ba kuma yana yaƙar su yaƙi irin na ilimi to wannan shine tafiyar da ta dace da littafin Allah da sunnar manzo Allah kuma ku sani ko da a ce ibn taymiya ya faɗa abin da yake daidai da ra'ayinku ballantana ƙarya ne game da abin da kuke yi na ɓata akan hanya ta sufanci to ko shakka babu ahli sunna ba sa tare da daga wannan fatawa ko wannan ra'ayi na ibn taymiya in ma akwai ballantana kuma babu to kaji matakin da za su ɗauka idan aka okay idan aka idan aka matakin da za su ɗauka idan aka tabbatar musu da Ibn Taymiyyah yana da waɗannan maganganun da ake faɗa za su ce ba ma'asumi bane eh. yana yin kuskure yana yin daidai ah, sannan kuma za su bar mai magana sa kaji shi ba su kaburta shi ba za su za su <laughs> shi ba za a kaburta shi ba ka gane shi ba ma'asumi yana yin daidai yana yin kuskure shi ba za a kaburta shi ba sannan kuma sai aka ce balle kuma babu kaza kaza babu kai ta faɗan babu wannan kowa zai iya faɗa ai ka fito ka fito daga ɗakin matarka a fito dawa ka fito a zauna a nuna maka sannan kuma idan muka nuna maka kace a ah, eh nan lalle haka ne ibnu taymiya ba ma'sumi bane kaza kaza to nan ma baka isa ba ƙarya kake a gun muƙabala sai mun ce sai ka faɗi matsayarka kan ibnu kafin ka faɗi matsayarka kan ibnu farko abin da zaka fara shi ibnu taymiya da ya tabbatar da abubuwan da hujjojinsa sai ka fara rusa hujjojin nasa ba kawai mu ba ba ai addini ba ba kai yawa kai rabul kai ba alqur'ani bane kai kai ba hadisi bane kai ba musulunci bane mujarradin mutum ne rabul tirayen gidan jarida so da haka kai ba wani abu bane da zaka ce wai ka tabbatar ka yadda ko baka yadda ba to kai ame abinda za ka yi hujjojin da ibnu taymiya ya kafa ya tabbatar da fana'i ya tabbatar da istilami abubuwa sai ka ruguza su idan ka ruguza su suka rusu to shikenan sai mu ce yi hukunci yi masa hukunci ai ba kyale ka zabi yi masa hukunci shi ma abin da sufi wane ya faɗa kenan kuka ce ya kafirta sufi wane ya faɗa ya kafirta shi ma yanzu gashi kun yadda ya faɗa kuma ka eh, raddanci maganar to shi ma yadda kuka yi wa sufi wane shi ma ku masa hukunci me hukuncin sa ai ba abun ba mai sauki ne ai eh ai abun ba mai sauki laysa bi hadhihi suhula ai ba abu ne mai sauki kawai da kaman kaman haɗe nama ayaba abin nan ba ba wannan ba ne. ai ba ba kawai shikenan ka faɗa haka ka kubuta ba masumi bane zai iya kuskure zai iya kaza a'a nan ɗin kuskuren tabbatar mana da shi ka ruguza hujjojinsa ka tabbatar to nan faɗa mana matsayarka a kansa Shi ne magana to sannan sai abu na ƙarshe akwai na ƙarshe ko akwai wani ɗan guntu na ƙarshe haba don Allah an caja ni akwai wani ɗan guntu sakan tura min shi ta telegram sakan 26 ne ko ka turo shi bara an turo eh, maka ko ka saka mana shi ko ka tura to bara an saka shi ai sakan 26 ne kawai ta haddi ne ya bayar cewa wannan kissar a kawo inda take maganar ta take kaga ya nuna maganar na kalto ta yi maganar abul hasani shazari ce to a nan ina kalubalanta kowane sufi ya kawo min masdarin wannan maganar, daga ina aka ciro wannan maganar? to sannan a ci gaba ma zai dora wa kala aidan abul hassan shazali ya ci gaba da faɗa kaga wannan ya nuna maka cewa da ya ibnu taymiya yana musu inkari ya nuna maganar shazali ce an anji na wato maganar nan waccan dai maganar ce kenan ake so a kawo masdarinta a kawo masdarinta to masdarin maganar nan ka je ka duba ɗabaƙatul kubra ta al-imamu sha'arani Na'am. Ka je ka duba za ka gani. Na ɗaya kenan. Na biyu wannan littafin da na yi maganar sai yanzu na Imamul Bakari As-Siddiqi radiyallahu anhu. Amin. Mai salatu salatul fatihi lima ugulika radiyallahu anhu wa ardahu. Ka je ka duba alara'isul ƙudusiyya al-mufsiha anid dasa'isin nafsiyya wannan littafin na ah, al-Imam al-Bakari wannan littafin da shi ah, masdarin da Imam Sha'arani da shi Imam al-Bakari dukkaninsu sun girmi ah, Shehu Tijjani radiyallahu anhu balle ma Shehu Al-Harazi saboda haka ka je ka duba magana duk tana cikin waɗannan littattafan za ka gani ta kake nema gashi nan mun baka guda biyu daga ciki yawwa al'ara'isul qudusiyya al-husayha da sa'isin nafsiyya sannan kuma ya je ya duba ɗabaƙatul kubara ta alimam a ash wanda kusan shekara ɗari uku ne ta su da shehu tijjani saboda haka ka je ka duba za ka ga za ka ga maganar ba ma shehu al ne ba akwai ta saboda haka ba shi ba mu ne ka je ka tuntuɓi su shine za su yi magana amma dai mun kawo wajahin yadda maganar take da yadda al'amarin yake inkarin na ibnu taymiya akwai shi ina ga a cikin littattafan da ya lissafo ma a wannan ka'ida ka'ida din hadda maganar raddin shazali din a ciki hadda shi saboda haka ah, wa fi hazal qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk To alhamdulillah akramakallah Allah ya saka da alkhairi ya mala. A ga lamba waya nan yawa masu sauraro ga lamba waya nan kamar yadda yake bisa al'ada kira WhatsApp ka wanda ya kira da kira iyaka WhatsApp ne kuma ina ga bai kwa kira bai fi biyar za a daga ba insha Allah ba zan ce uku ba amma dai kafin a daga waya akwai wani da muka ce masa ya turo wasu bidiyoyi za a yi maganarsu a wancan satin eh. Eh, links ya turo ni na barin iya ya turo links wasu sun bude wasu ba su bude ba da haka akwai uh, links na wani da aka dora na shehu naziru ne radiyallahu anhu yake karatu da haka ya kuskuren karatu eh, wata wani guri ya saka wata aya wadda ba ita ce a gurin ba wanda wannan mu'jiza ce ta mm. ta alƙur'ani saboda haka sai wanne ne ne yana yuni ne dai wanda wanda suka bude ko eh, akwai wani wanda na ga wannan ko malam kakisu mm, daga baya turo shi malam kakisu ko yana ko suna ko suna cewa shehu atiku shehu shehu ibrahim ya yi kuskure ne ko mene ne yawwa to abinda muke cewa na ce masa ya yawwa abinda muke cewa kwarai guraren akwai ba yawwa abinda muke cewa shine su waɗannan mutum biyun da ya turo suna yin magana ya kira su su zo nan mana ya kira su su zo muna gayyata su zo nan su gaya mana eh ya kira su su biyun waɗannan ya ce su zo nan muna kiran su su zo su nuna mana kuskuren mu mu tattauna da su shine sannan yawa shine maganar mun zata shine ya gano kuskuren akan kankin kansa zai iya defending shi abin da muke mm-hmm. nema a gunsa yanzu na farko in zai gano kuskuren shehu radiyallahu anhu ya zama shi ya gano ya zo yi mana bayani ya ce shehu ya karanta guri kaza kaza kaza ne kaza ba kaza ba ne ba to shine mun gane ya san larabci so abin da muke nema da da ku yaran triumph shine da shi kansa triumph din yararrakin da muke tun muka fara har yau babu wani ɗaya da ya zo ya ce mun yi gyara ba daidai ba sai wanda za su shigo su ce a daina gyaran a daina gyaran a daina gyaran amma babu wani da ya taɓa cewa ga wani gyara da muka yi kuma kure ne sannan akwai wani bidiyo da aka ce za a turo na umaru rubuci wai mun ce mun yi gyara to amma ban ga ba a turo wannan na umaru rubuci din ba saboda eh, haka a turo ya ce ya manta karatun ko na nawa ne na ce to in ya bi sai ya biya nemo sai ya yi gurin. To wannan wannan kola muna gaya mishi in ya kirawo waɗannan guda biyu da ya turo ɗaya shehu naziru ne ba shakka karatu alƙur'ani ya aje ayar ba ya aje ƙarshen ayar ne wannan kuma eh. ba ba ba ba da ka yake yin karatun ai kuma ba shehu ibrahim bane su a bidiyon da aka turo suna cewa shehu ibrahim so da haka basu ma san waye ba shehu naziru ne ba basu san waye ba so da haka ku kuma shehu ibrahim kuka ce so da haka muna wanda yake da gyaran larabci a karatukan mu muna da karatuka da muke yi kuma mu ba mu ce muna da isma ko ba ba ka je ka saurari namu ka zo ka bijira mana mu tattauna da kai ko kuma wannan din da muke yi muna karanta ai abubuwa in kana da gyara ka zo ka faɗa kai kai abu ko kuma shi triumph ka zo gyaran da muka ka ce ba gyara bane daidai ne wannan shine abin da muke nema kar ka tafi da mu ko wani ya tafi da mu yawwa wannan karatun in ma ka ɗauko gyaran mu in ma ka ɗauko shi na turayen da muka gyara ka ce ba gyara bane ka kawo hujja ba da molanka ba ka kawo hujjojinka to wannan shine abin da muke muke nema ga mai kira wani ya kira assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa alaikum assalam wa ke kira kuma daga ina Malam Rabi'u Ahmad Musa daga Kano. Malam yana jin ka tambaya ko me? Ah, Malam Malam Abbas barka dai. Malam yana jin ka. Assalamu alaikum muna an yi da lafiya. Wala alhamdulillah Allah ya ƙara tare. Mm-hmm. Amin sai. Malam game da akwai maganganu da yawa amma zan takaice maganar tawa yawo ka yi kaɗan saboda saura mm. mutum hudu gaskiya game da ƙalubale da shi lawan tarayin ya jefa ga mm. ɗariƙar tijjaniya cewa wannan magana da aka faɗa a cikin jawahirul ma'ani a mm. gaya masa asalin magana To abin da yake faruwa kamar inda Malam Abbas kai bayani. Hello? Na'am, ana jin ka. Abin da yake faruwa shine wannan mukaddima da Shewa Aliyu ne yake gabatarwa nakalin maganganun sufaye yake yi daga littafin tabakatun sha'arai. Eh, eh, a ɗan baya kaɗan ya yi nakalin maganganun ibn al-arabi bayan ya kammala na ibn al-arabi sai nakalin maganar abul hassan ashazi wanda daga sai di abuwan zan dan ah. zan dan tambaya kafin kai gaba na'am na'am yawwa kana nufin kamar shewa al-arazmi yana nakalin maganganun sufaye ne a'a shewa aliyu harazimi ka ciro maganar sani shewa aliyu harazimi na'am ana jin ka na'am ina jin ku ina jin ku shewa aliyu harazimi yana ciro maganar sa ne daga cikin dabakat ta imamu sha'arani ai ai ai ba wai yana cirowa ba ai shewa aliyu harazimi muqaddimar sha'arani ya dauko gaba ɗaya ya sauke ta gaba ɗayanta ita ya ɗauko tun daga farko har yanzu shewa razumi bai ce uffan ba tun da ya ce muƙaddima ƙala abdulwahabi sha'arani har yau harafi ɗaya shewa razumi bai ƙara faɗa ba a wannan tun da aka faro kusan sati bakwai ɗin nan duk abin da ka ji ko in ta haka ji to sha'arani ne ya faɗe ta ba ala razumi ba ne. Hmm. Ko in ta haka ji. Eh, abin da nake so in ce shi ne ah, magana da shi shehu shazili ya faɗa wa Taliyar Allah ta'ala hadhihi ad-da'ifa ash-sharifa bil qalb khususan bi ahli jidal faƙalla an taji da minhum hadan in shara Allah sadrahu lit-tasdiq bi waliyin mu'ayyanin afuwan ita ma wannan ba ta ala razumi ce. tana nan a ɗaba ƙatul kubra Eh ya tabbatar ba ta eh, Aliyu Razi ba eh, shi ma ya yadda. Ina karanto Jawahirul Ma'ani. Wannan magana Imam Shafi'i To a wannan gabar abin da nake so in ce shi ne. Ita maganar Imamu Shazali ta tike a ƙarshen ligairil ya anyan fiyal wilaya anil insani. Wannan ita ce iya maganar Shazali. Daga kan kuma maza daga kan kuma ma zalika illa zaka illa ma ta asiri na yawwa kama na raki zamani na hada min inkari hmm. irin ya ta alaina wa ala ikwani na min al'arifina fa hazir ya fa hazir ya ashi mimman kana hada wasfuhu wa tarmi madalisi hmm. firaraka min جعلنا الله وإياك من المصدقين لأولياء المؤمنين بكرامتهم بمنه وكرمه to wannan magana wanda ya faɗe ta shi imamu sha'arani ne ya faɗe ta wannan magana imamu sha'arani ne ya faɗe ta amma tunda ya jefa ƙalubale ranar lahadi zan kirawo waya kuma zan faɗi dalilai na cewa imamu sha'arani ne ya faɗi wannan magana ba maganar cewa ali harami ba ce ba maganar abul hassan shazali ba ce magana ce ta imamu sha'arani imamu sha'arani kuma ba shafi'i ne mazhaban hmm. sannan ba shazili ne ɗariƙatan abul hassan hmm. shazali bayan abul hassan hmm. shazali ya gama maganarsa ta kai ƙarshen mm. ala insani wannan ita ce iya maganar abul hasan shazali daga gurin mm. ma zalika illa mahazu asirin zuwa min karami ita kuma maganar imamu sha'arani ce saboda haka shi malallan ya samu galadi ne ya zaci tun daga farkon maganar har ƙarshen bayanin da ake game da ibnu taymiya ko dai ali harajimi ne ya faɗa ko kuma imamu sha'arani wanda ya ko kuma abul hassan shazali wanda ya fi karfafa cewa abul hassan shazali ne shi isa ya buga challenging akan cewa kafin ma a haifi ibn taymiya shi abul hassan shazali ya rasu ya za a iya riski maganarsa shi challenging din ya buga to maganar to sai di sai di ina ina na fahimce ka ina da dan wani ina da dan wani tsokaci anan wannan ka san a duniya muke fitowa mai wa karatu kuma duk abin da zaka faɗa kana da buƙatan ka yi ta haƙiƙinsa kuma ka tattauna shi tattaunawa ta ilimi wannan tunanin da kai na cewar magana ni ce daga wannan ma za ka illa mahadu ta asubin. wannan abin ya zo min domin har full stop aka yi a gurin akwai digon aya tsakanin maganar da wannan ka fahimta to ya zo min cewar maganar sha'arani ce abin da ya hana in faɗi magana in ce maganar sha'arani ce shine batun cewar kama na rafi zamani na haza min in ka ribni taimiyata alaina wannan ba zai taɓa ba da dama ta zama magana sha'arani ba saboda dalili kamar haka. Na farko, sha'arani tazararsa da Ibnu Taimiya shekaru ɗaruruwa ne, bai yi zamani da shi hmm. Ibnu Taimiya a ƙarni na bakwai, Ibnu Taimiya a ƙarni na bakwai yayi yayi rayuwa. Ah, ina ga ya rasu a ƙarni na takwas. Shi kuma sha'arani sai karni na tara ya rayu, a ƙarni na tara ya rayuwa. so da haka tazaransu akwai kusan shekara ɗari biyu to ba zai yi sha'arani ya ce kuma ibnu taymiya ya ne mana inkari ba min inkari bin fi zamani na kuma ya ce a zamaninmu wannan na in a fi zamani na haza a zamaninmu wannan kuma ibnu taymiya ya ne mana inkari bayan ba su zamani da shi ba da an ce almajiran ibnu taymiya da tuni zaka ji ni ina zuwa na ce ma magana sha'arani ce min inkari ashabi ibnu taymiya ta saboda haka abin da yake ya fi kusa da mahamalin da za a ɗauki maganar shine lallai sha'arani yana naƙalto maganar shazali daga gurin almajiran shazali wanda su kuma almajiran shazali sun yi zamani da ibnu taimiya a zamanin su ya rayu tunda tazaran mutuwan shazali wafatin shazali da haihuwa ibnu taimiya gaba ɗaya shekara biyar ne to kaga kenan ya rayu da almajiran shazali wanda suka rika daga gurinsa saboda haka shi kuma sha'arani ya nakalto maganar almajiran shazali wanda suka yi zamani da ibnu taymiya sai suka faɗi wannan maganar ta inkarin ibnu taymiya a zamanin mu wannan da yake mana inkari saboda haka kamar wannan ta fi kusa da wato ah, yadda sayyakin gurin yake amma waccan yadda ka faɗa ta zo min amma sai na fara duba ai fa sha'arani da Ibn taymiya ba ba su zamani ba to me zai sa ya ce kuma kama na rafi na, kuma haza min inkari Ibn taymiya ta alaina ina jin ka sai wannan shine shine magana yawwa yawwa amma dai ba magana ba ali harazimi ba ce a ba ita ba kamar yadda shi yake ce wannan ai an riga mutu ai ai ai ai wannan na ce maka muqaddima gaba ɗaya muqaddiman nan ta sha'arani ce gaba ɗaya wau babu na Ali harazimi ko ɗaya har yau kuma har karatun da za a yi na gaba babu wau kwaya ɗaya na Ali harazimi kultu ko kultu ka gani to sha'arani ne ya faɗe ta ko kuma in wanda ake nakalto magana ta saya nakalto ta wani kuma zai ta'aliki akai ya ce kultu amma ko wauna alharazimi har yau na ko inta ka gani to ka koma bakatul kubra ta sha'arani to zaka ga zaka ga wannan inta hadin a ciki alharazimi ya ɗauko ta gaskiya ne alhamdulillah yawa Muna godiya sai da kula, muna godiya da wannan kala Allah ya saka da da alkhairi. Eh kuma muna maraba da ganin abubuwa irin wannan da za a riskar a zo a tattauna su. Mun gode. Allah ya saka da Amin. Assalamu alaikum Amin mun gode. ai an fahimci yan uwa sun fahimci abin da muka tattauna yan uwa sun fahimci abin da muka tattauna har na daga assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah wa alaikum salam wace malam nasiru ko nafi'u nafi'u To eh. Malam Nafi barka da zuwa. Malam yana jin ka. Yauwa ina yi wa Malam barka da warhaka da kai ma Malam Ibrahim na Sarki Zaki. <laughs> Barka da warhaka Malam Nafi fata alkhairi. Muna amsa. Jinjina jina gare ku. Muna godiya Malam yana jin ka. Abinda abinda na fahimta a karatun mutumin nan ba. Na'am. shine gaskiya da Allah wannan mutumin ba na tunani yana tsoron Allah sam sam sam domin gaskiya da Allah ma na kira ba su ne ba wajen shi eh kuma mun ɗan tattauna da shi akan wayansu abubuwa da yake yin magana a kansu kai dai daga baya kawai da na fahimci cewa mutumin in baya tsoron Allah kawai na watsar da bibiyan su ma sai dai kawai ku in nake bibiya don hmm. gaba daya daga halka na daya ina ji halka na daya ne ban samu ba a karatun kun in full amma hmm. sauran halkokin gaba ina da su yanzu haka ma sai suna ajiye alhamdulillah wallahi ina Eh, abin da yake tafiya gaskiya ba na tunanin mutumin nan yana tsoron Allah. Domin gaskiya akwai Yanayin yadda yake abubuwan in za ka ga da gangan ma yake yi. Wallahi, ka faɗe da gangan ne domin ka duba yadda yake fassara yadda ya fassara wannan kalma ta eh, wannan inna eh, ma'arifan nan. ma'arifan nan na wancan satin. Mm. Gaskiya ne, al-ma'ariful ilahiya. Wai ilimin Allah. Eh, arifin layi wai ma'arifa wai wai ilimin Allah. Kuma a baya ya faffasara su sanin Allah sanin Allah. Amma daga baya kuma yana so ya nuna cewa sai sai ya shafa wa bayan Allah bakin fenti. Haka eh. wai wai ai sallah da azumi da waye-waye ba ilimin Allah ba ne. <laughs> Gaskiya a yi mishi nasiha, a yi mishi nasiha, a yi mishi nasiha gaskiya abin da yake nan yana yi wa kanshi illa ne, zai je tarar da su, a faɗa mishi gaskiya kawai. Idan mai yi nasiha ne kenan. Eh, zan takaita na gode muna ziyara gare ku gaba daya da Allah ina son numban sha bas. Ka hmm, yi malam gashi nan yana jin ka. Yawwa sai yi zai ba ka jikin. Ina son mu dan gana da shi da Allah. To idan ka yi wasa ka yi min wasa. Sai yi zai ba ka insha Allah. To shi kenan ba damuwa zan zan tura ma zan zan yi ma zan yi kolin naka daga baya ina ji E, ko ka ah. je sako ta WhatsApp to kenan zan ce ma ni ne fiye Umar to insha Allah malam fiye insha Allah eh na gaisu. muna ziyara kuma muna gaisuwa muna gaisuwa sai an ji ba assalamu alaikum warahmatullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Shek Malam Ibrahim barkamu da wannan lokaci. Barka da warhaka almajirinka. kokari Allah ya saka muku amin ya sunan mai kira ya sunan mai kira Nasir ne daga ah Malam Nasiru <laughs> an samu ulluwa ya karatu ya makaranta wallahi alhamdulillah mun gode Allah barkanku da kokari Allah ah, malam ina jinka ina ziyara Allah saka muku da alkhairi amin ya rabbi amin aiwa a ni abin da zan faɗa ne guda abu ɗaya ne guda ɗaya na'am kuma nake so duniya DC hukunci shi lawan tran abin da yake damunsa fanni ne da ba naka ba gaba ɗaya idan ka kalla da a ce duk wanda yake bibiyar zai gani wani lokacin ba a lokacin ake gaya mai kaza ma bai yi itikani ba za ka yi karatu ba ka yi itikani abu ba ka so kuma za ka karanta duniya tana jin ka ka zauna ka fara gaskiya ne gaskiya ne adabul itikani wannan adabul itikani ne ka bibi abu tukunna ai shi ilimi amana ne gaskiya ne amana ne to wannan gaskiya mutane su ji su buɗe kunnen su su ɗauki aƙida da wane ne waye su aina gaskiya take su ɗauka maganar gaskiya lawan baya karatu don ka kalla yanzu littattafan da yake amfani da su duk sababbi ne yanzu ya siyo su kuma a yanzu ka so abu kuma ka ce a yanzu za ka koyar da mutane Malam Nasir, kana duba kana kallon littattafan ne ka gane sababbi ne ko a wajen kai <laughs> ya ta gani ma da ban dariya abin da irin ya ta ga har ka gano sababbi ne da kai aiki ya same ku sai kun ƙara haƙuri muna ƙara ba ku haƙuri mu ɗalibai da shauran irin mu muna godiya sai abin nan sai kun mu kun ƙara buɗe ido kun ƙara fito da abubuwa fili don mutane su ƙara fahimta saboda wannan ɗan abin nan ɗin gaskiya yana yi wa hawan yana wa ilimin hawan kawara gaskiya ne muna godiya tashi lafiya saka muna muna godiya muna godiya ya faɗi magana mai kyau ta cewa rashin tanadi yana jawo wa shi Trayon matsala baya yin kyakkyawan shiri kafin ya hau karatun wannan alamu sun nuna haka ya baya yin kyakkyawan shiri kafin mm. wannan maganar da dan uwa sai di malam rabi'u ne ya kawo ta ko magana cewar maganar nan ta malam nafi'u ko maganar cewar ta eh. ne ce na yi ta wallahi na yi ta amma na ga cewa ba amana ta ilimi a zo a ce za a faɗa haka dan dole sai an ba wa maganan kariya ko an yi kaza na auna na ga ba zai yiwu ba sai yaƙi ba zai karɓe ta ba maganar sai yaƙi ba zai karɓe ta ba da an sa kalman ashabu kuma na rafi zamani na haza min inkari ashabi ibni taymiyata alaina wa ala ikwana min al-arifin to wannan sai a iya cewa maganan sha'arani ce yake faɗa tunda ya ce ashabi ibni taymiyah to almajirai kuma har yau su sulawun da ashabi ibn ta ne a larabci za a iya kiran su ashabi ibn mabiya hmm. za a iya kiran su almajirai na ibn taymiyyah duk za a iya dauka to amma wannan ba zai yiwu ba so da haka ba wani magana kawai cewar a danganta a shazali ba haka bane in ta samu mahamali da za a ɗauke ta to shi tun da ba shazali ya ɗauko maganar shehunansa ne na shazaliya saboda haka har ta jike kan maganar wanda ya karɓi maganar daga shazali shi wanda ya karbi daga magana daga shazali yake bada misali da cewar irin abin da yanzu ibn taymiya yake mana inkari tunda ka zagi shehin mutane ka aibata shi ka yi waye ka yi mai to kaga dole za su bada misali da kai gaskiya ne to malam na ga sha biyu ta yi daidai dama abin da nake hari eh, kada ma sha biyun ta wuce ba mi addu'a ba saboda haka na ga na'am mun yi kira zuwa da haka kawai a yi bana addu'a yan uwa a yi haƙuri sai dai kuma a tara sati mai zuwa in Allah ya mun mu da lafiya. Kun ga awa awa biyu muka yi da minti arba'in da biyu. Yadda muke so mu yi shi awa biyu da kwata awa biyu da da rabi abin ya Yau na da sama awa biyu haka Yadda na ga muna sauri sauri sauri yau na zaci za mu kammala da wuri. amma dai alhamdulillah mu abin da muke so darasi sako ya isa kuma darasi ya zamo an fahimta Allah baraka wa ta'ala ya nuna mana gaskiya ce ba mu ikon guje mata nuna mana ƙarya ce ba mu ikon muna jin mu a wannan wannan raddin gaskiya muna dan tsayawa mu bawa abubuwa ilimi mu dan ba su komai mu dan haƙƙaƙe abu ba mu cika zuwa da zai yi ka zo kana aibata mutane da abu kai kuma ka dinga waɗawa abun ba sau da haka akwai abubuwa da muke kyalewa mu kyale haka kawai mu bari ah, saboda ba mu so ko a difa ta dauke mu ko kome mu tattauna shi a ilimance ta yanda an zo an ce ina mu ce gashi ina kaza mu ce gashi me yasa aka ce kaza mu ce gashi mun fi kusan haka muna yauwa muna roƙon Allah ya ya ya ya ya dafa mana Allah tabaraka wa ta'ala kuma ya karba kuma ya eh, nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon guje mata ya nuna eh. mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata albarkan annabi sallallahu alaihi wa sallam mu ba ma'asumai bane ba kuma da awan iyawa muke yi ba muna yin kuskure mu masu kuskure ne sau da haka amma dai abubuwan da muke gani na wannan mutumi eh, to dole ne mu fito mu dinga wannan usulubi ta yadda za a faɗakar da 'yan uwa yadda za su gane ƙaryar wannan mutumi da son zuciyarsa Allah tabaraka wata'ala ya shirye mu ya shirye shi in ya shirye ne. Allah tabaraka wata'ala ya tsare mu daga ɓata kuma ya tsare mu don ƙiyayya muna ƙin mutum mu dinga laƙƙana man maganar da bai faɗa ba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 الحمد لله مع بخير السلامة السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله سيدي جزاكم الله خيرا